To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a sunana sarki zaki MKK dan Alhassalo mai kankan jama'a ina magana kai tsaye da kasan Amerika jama'a muna tare da babban shaikin mu nan Shak uh, uh, Alkanawi daga kasar Iraq Iraki muna da alkanawi da kasar Najeriya amma wannan alkanawi ne da kasan Iraki Shak eh, Abdallah da kasan Iraki to uh, Jama'a za mu tattauna akan uh, takiya takiya takiya da yawanci ake faɗa. Uh, takiya a mahangan musulunci da yake bayyano ga jama'a? To, takiya jama'a yawancin an fi danganta 'yan shi'a da wannan suna eh, da wannan eh, bimana takiya takiya 'yan shi'a suna yawan takiya. To, ita takiyan abinda mu muka fahimta yau an ce muna takiya kowane ne in zai fassara maka takiya shi ce maka a ai takiya kamar munafunci ne me yasa nace maka munafunci yau inda dai na boye wani abu a zuciya na she in je ina faɗin wani abu daban ga bakina akan zuciya na ba haka yake faɗa ba ina boye akida na saboda muna kawo yan shi'a nan ce a abin da suke faɗan nan ai ba haka bane takiya suke suna boye akidan su a cikin zuciyarsu shi suna faɗan abin da ba haka ba to abin da kuma zaka boye a cikin zuciyanka ka je kuma kana faɗin wani abu daban ya zama munafunci karara ya zama munafunci karara to jama'a muna so mu ji a bakin malam me takiya kuma takiya nan yan shiya lalle kuna takiya ko ba ku takiya shin yan shiya kada ke takiya ko da a'a duka ke takiya to ya kamata mu gane a gun shayi me farko mu fara ganewa me takiya to uh, ku bari mu bar shayyi ya fara karatu mu dinance da shayyi sa'an nan to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh she wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na'am bismillah shek inewa inewa sarki zaki fatan alkhairi da kuma duk waɗanda suke sauraron mu da bibiyar mu a daidai wannan lokaci a wannan shafi mai albarka masha Allah muna amsawa Uh, kamar yadda sarki zaki kai wannan shimfiɗa taka game da aƙidar taƙiyya a musulunci ko kuma aƙida ta taƙiya a wajen ƴan shi'a ko aƙida ta taƙiya tsakanin shi'a da ahli sunna kamar yadda sanarwa ta gabata. A uh, hadafi na yin wannan karatu namu dalilin da ya sa za mu yi wannan karatu namu daga cikin dalilan da suka sa za mu yi wannan karatun akwai kasancewar cewa da yawa za ka samu cewa nan ko a wannan shafin ko a wani ko ba ma a wannan shafin ba da yawa za ka samu cewa wasu wanda ba 'yan shi'a ba a galibi za ka samu cewa ɗan shi'a ko wani malamin shi'a ko wani ɗan shi'a zai zo ya karatu ko ya faɗa sa ko ya bayani akan wani abu sai ka ji an ce ai taqiya yake yi da yawa ko a wani shafin naka sarki zaki da yawa zai ka samu cewa a malam shek malam tahir ne ko ai dai shek sidi bashir ne ko kuma ainihin Sheikh Ismail Garba kwanni ne ko dai ko ma wane ne dan shi'a in yazo yana magana sai galibi wasu ako a comment ne zai a da cewa taqiya yake yi wannan ko kuma ka samu cewa akwai wanda da yawa ma suke ɗauka wasu wasu daga cikin wanda ba 'yan shi'a ba ba duka ba wasu sai ga suna kallon 'yan cewa taƙiya kamar wani abu ne wanda yake mai aibu ko suna tuma 'yan shi'a 'yan shi'a ne kadai suke yin taƙiya ko kuma suna ganin ta wani abu mummunan abu ne taƙiya. To shine hadafi na yin wannan karatu namu shine zamu bayyana cewa shin wai menene ma wai wannan taqiya? Shin da gaske ɗan shi'a ne kaɗai suke yin taqiya ko kuma ba ɗan shi'a bane suke ɗan shi'a ba sa taqiya ɗan shi'a sun yarda da taqiya ko ba su yarda da taqiya ba menene hakikanin taqiya me ake nufi da taqiya menene dalilai na taqiya to wannan shine hadafi na yin wannan karatun a kafin in shiga da farko ina cewa ita taƙiya yi a takaice kamar yadda ka fara yin tambaya sarki zaki yan shi'a suna yin taƙiya eh yan shi'a suna yin taƙiya shin yan shi'a ne suke kadai suke da taƙiya ko yan shi'a ne kadai ake samun taƙiya a wajen su a'a ba haka bane ya abin yake wanda insha Allah a cikin wannan karatu a za mu bayyana da farko ina cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضي أتباعهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka faɗa muka yi bayani cewa lallai aƙida taƙiya za mu bayanin haƙiƙaninta me ake nufi da taƙiya menene ainihin matsayar 'yan shi'a game da taƙiya kuma da bayanin hakikanin aƙidar taƙiyya tsakanin shi'a da ahli sunna wal jama'a da farko ina cewa a ita aƙidar taƙiya, lallai aƙida ce wadda take tabbatacciya abu ne wanda yake tabbatacce matsala ce tabbatacciya a cikin addinin musulunci ba wai ababa ce da take banci yan shi'a a'a aba ce da ta tabbata daga alƙur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ta tabbata daga littattafan Shi'a da kuma littattafai na ahlus sunna wal jama'a kamar yadda zamu tabbatar kuma ita aqida ta iya aqida ce ba wai ma gabaki ɗaya sarki zaki ba wai aqida bace da take bance dan Shi'a ko kuma wanda ba dan Shi'a ba duk musulmi a ita aqida ta iya aqida ce wanda take bance duk wani dan adam duk wani dan adam yana imani da ta iya in dai mutum ne shi mai hankali to yana imani da ta iya mm. ba wai sai dan Shi'a ba ko ko ainihin ko ahli sunna wal jama'a a'a ita taqiya aqida ce shari'a aqida ce ta duk dan adam duk dan hmm. adam yana yin taqiya ba wai sai dan shi'a ba ko ahli sunna wal jama'a kamar yadda zamu tabbatar da dalili na alqur'ani da dalili na ainihin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma ainihin a da dalili na hankali hankali yana tabbatar da ainihin haƙiƙanin menene taqiya yana tabbatar hankali yana tabbatar da ainihin da taqiya da kuma ainihin mabda'i na taƙiya. wanda insha Allah za mu kawo amma kafin mu je ga kawo dalilai da yin bayani ainihin na taƙiya. sarki zaki na'am ina so zan fara yin bayani in yi ta'arifi ko in yi bayani akan menene ma ma'anar taƙiya. in an ce wai aqidat taqiya me ake nufi me ake nufi da taqiya da ake taqiya taqiya taqiyan nan da ake faɗa me ake nufi da taqiya to ita dai kalmar at-taqiya sarki zaki kalma ce ta larabci eh kalma ce ta larabci kalma ce ta larabci hmm. a taƙiya. Wanda a lugha a wajen larabawa a taƙiya ma'anarta shine kamar a ce a ainihin alhazri wal hida min darar. Ma'ana mu kiyayewa neman kariya da kuma yin taka tsantsan da duk wani abu da zai cutar. Ma'ana duk wani abu da zai cutar da kai idan ka kiyaye ko kai taka tsantsan sai a ce yayi taƙiya. shi sa suna ne na attaqwa zaka ji an ce kai wani akwai takawa yana tsoron Allah misali a ce zaidun yattaqillaha zaid yana jin tsoron Allah Na'am. Menene ma'anar taqiya yana tsoron Allah anan ma'ana yana guje wa saba wa Allah madaukakin sarki. Hmm. Yana guje wa saba Allah madaukakin sarki duk abin da eh, ya zamanto na saba Allah ne yana guje mai. Ma'ana ya ji tsoron Allah madaukakin sarki yana guje wa azabarsa ko yana guje wa sharrin shaidan shi ake cewa taqiya ma'ana duk wani abu da ya zamanto akwai kariya da kuma ainihin taka tsantsan da gujewa duk abin da zai cutar da kai shine iya a lugha shi yasa idan muka koma cikin littafin nan na lugha na ainihin Zubaidi wanda ake ce masa Tajul Arus za mu ga ya kawo a cikin wannan littafi nashi a juzi'i na goma shafi na ɗari uku da casa'in da shida a bayanin madda ta waƙiya na bayanin kalmar taƙiya za mu ga inda yake cewa asalin ita wannan kalma asalin kalmar taqiyya din a larabce a daga ainihin yutaqa yutaqi shine asalinta yutaqa yutaqi Zubaidi yake cewa asalinta kenan madinta yutaqa mudarinta yutaqi sai yake cewa menene fa qulibatil wa ila ya'i lil kasra lil ma qablaha sai yake cewa sai aka juya wa wannan yutaqa aka juya wannan wawu din sai ta zamanto ya'un wannan ka'ida ce a ilmin sarfu wanda duk ya karanta larabci ya karanta ilmin sarfu ya san wannan ka'ida cewa wannan wawu din tunda ainihin abin da ya gabace ta ba jinsin ta bane wawun abin, har har ainihin wasalin da yake jinsin wawun shine ainihin zamma to amma tunda kasra ce ta gabaci wawu sai aka juya ta zama aka sa abin da yake jinsin kasra shine ya'un sai zama to itaka sai yake cewa thumma ubdilat ila ta wa udghimat sannan aka juya ita wannan ya'un din zuwa ta'un sai ta zama ittaqa sannan sai ya ce sai aka idgamin waɗannan ta'un din guda biyu sai zama ittaqa yattaqi taqiyatan haka zubaidi ya faɗa a cikin tajir arus kenan wannan shine tasrifi na kalma ainihin taqiya asalinta daga yutaka yutaqi aka juya wawun ta zama ya'un sannan ya zamanto ya'un din aka juya ta ta zama ta'un sai aka idgamin ta'un guda biyu sai zama ittaqa yattaqi taqiyatan wannan shine ma'anar taqiya a ainihin a dunkule mun faɗa cewa a ma'anar taqiya a ainihin wajen laraba shine alhazur wal hida min ad-darar shine kiyayewa da kuma yin takatsantsan daga wani abu da zai cutar wannan ta fuska ainihin ma'anar taqiya kenan a wajen larabawa a ma'anar kalmar taqiya to amma menene ma'anar taqiya a wajen malamai istilahi na malamai in malamai suka ce taqiya malamai na shari'a in suka ce taqiya me suke nufi hmm. a ainihin ta'arifi ko bayani na ma'anar ita kalmar taqiyya a wajen malamai na shari'a sawa'un malamai ne na shi'a ko na ainihin ahlus sunna wal jama'a ba shi da wani bambanci ainihin shi ta'arifi da suka yi da bayani na ma'anar taqiyya sawa'un shi'a ne ko ahlus sunna sai dai cewa kawai amfani da lafazan da suka yi amfani wajen yin tahdidi ko yin haddi ko kuma yin ta'arifi na taqiyya wajen bayyana ma'anar taƙiyar lafazai ne suka bambanta amma duk kusan ma'anar ɗaya ce shi yasa yanzu misali zan fara kawo wasu daga cikin malaman ahlus sunna wal jama'a wanda suka yi ta'arifin mene me ake nufi da kalmar taqiyya idan muka ɗauki ɗaya daga cikin malaman ahlus sunna wal jama'a wanda ake ce masa Abubakar bin Muhammad bin Abi Sahal as sarkasi sananne ne wanda ake kiran sa Shamsuddin sarkasi wanda yake Al-Hanafi hmm. ah, wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari uku da ah, casa'in Sarkasi a cikin wani littafinsa Al-Mabsud, sanannen littafi ne Al-Mabsud, juz'i na 24 shafi na 45. Za mu ga ya sarkasi a cikin wannan littafin yana yin bayanan menene ma'anar taqiyya sai yake cewa wattaqiyatu ita taqiyya sai ne yake cewa an yaqiya nafsahu min al-uqubati bima yabharu wa in kana yadmaru khilafa yake cewa shi taqiya shine mutum an yaqiya nafsahu ya kare kansa min al'uquba daga wata uquba ko wani abu munan abu da zai same shi bima ya baharu na daga abin da zai bayyana in ya bayyana wani abu cewa wata cutuwa za ta same shi sai mutum ya boye wannan abin da yake bayyanawa sai ya bayyana sabaninsa sai ke cewa ko da ko ya kasance yana boye sa abin da yake boyewa na zuciyarsa shine wanda yake abin da yake kudurci amma sai ya bayyana abin da yake sabanin wannan wannan shine abin da sarhasi ya faɗa sannan muka koma cikin littafin ainihin a Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari juz'i na sha biyu shafi na ɗari da talatin da shida za mu ga Ibn Hajar al-Asqalani a shafi'i shi ma da ya rasu a shekara ta ɗari takwas da hamsin da biyu za mu ga shi ma ya kawo ma'anar taƙiyya inda yake cewa at-taqiyyatu ita kalmar taƙiyya yake cewa al-hadru min izhari ma fi nafsi shine mutum ya ƙi bayyanawa ya yi taka tsantsan ya ƙi bayyana ya kiyaye bayyana abin da yake cewa. ko yake koyewa a cikin zuciyarsa min mu'taqadin ibn hajar yake cewa na daga abin da yake kudircewa wa ghairi ko ma wani aiki ne ba itikadi bane wani aiki ne sai mutum ya aikata sabanin sa ya mhm. bayyana ainihin wanda yake wanda yake kudircewa lil ghairi yake cewa ga wani wannan shine abin da ibn hajar ya faɗa sannan akwai shihabuddin al-alusi al-hanbali sananne ne shi ma wanda yake da tafsirin rawhul ma'ani a cikin wannan tafsirin nasa shi ma wanda alusi ya ainihin rasu ne a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in na hijira kwana-kwanan nan ne shi ko duk da da yan shekaru alusi sananne ne a cikin tafsirin sarauhul ma'ani yana faɗa a inda faɗin Allah tafsirin faɗin Allah illa an tattaqu minhum tuqata sai yake cewa kamar yadda zamu bayanin wannan aya a nan gaba sai yake cewa wa arrafuwa yake cewa sun yi ta'arifi sun yi bayanin ta'arifi su malamai da mene yake cewa a yake cewa a taqiyyatu bi muhafazatin nafsi aw al-ird shine mutum yayi taka tsantsan ya ah, ya kiyaye kansa ko kuma mutuncinsa al mali ko kuma dukiyarsa min sharril a'da'i daga sharrin maƙiya. wannan shine abin da Alusi ya faɗa wannan su ne kaɗan daga cikin ta'arifai na ahlus sunna wal jama'a malaman ahlus sunna da suka yi wa ainihin ta'attaqiyya sannan daga cikin malaman shi'a kamar yadda na faɗa cewa ta'arifan duk kusan ma'anonin da malaman suka kawo na shi'a ne ko na sunna ne duk kusan makusanta ne ma'anoni ne duk kusan ɗaya kawai lafazai ne suka bambanta shi sa muka ɗauki kamar ɗaya daga cikin manyan malaman shi'a wanda shine ash-shaykhul mufid ibn al-muallim sanannen ɗaya daga cikin manyan malaman shi'a ne rahmatullahi alaihi wanda yana ɗaya daga cikin malamai na ƙarni na hudu za mu ga cewa shaykhul mufid a cikin wani littafinsa shahararren littafinsa tashihu i'tiqadat al-imamiyya hmm. a cikin wannan littafin nasa Sheikhul Mufid a shafi na 137 za mu ga cewa Sheikhul Mufid ya yi ta'arifin taqiyya yake cewa at-taqiyyatu kitmanul haqqi ita taqiyya shine mutum ya ɓoye gaskiya wa sitrul itiqadi da kuma ɓoye abinda mutum yake cewa. فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب dararan fi الدين aw dunya yake cewa da kuma ɓoyewa wani wanda ka saba mukhalifin da aka saba da su da ɓoye musu wani abu da kake ƙudurcewa ko kuma ka bayyana musu wani abu bayyana musu abin da kake ƙudurcewa saboda in ka bayyana wannan abin zai jawo ma wata cutuwa cutuwa za ta biyo baya akan addininka ko kuma a duniyarka yake cewa wannan shine taqiya haka idan muka ɗauki ɗaya daga cikin malaman shi'a wanda ake kira kamin ka ci gaba na ji ka ce ɓoye gaskiya bi mana in dai an ɓoye gaskiya bi mana ƙarya kenan za a yi kenan fa ko dai ya ake nufi zan zo zan zo insha Allah yanzu zan zo in yi bayanin menene mai ake nufi da ɓoye gaskiya sannan kuma ƙarya ake bayyana ko menene insha Allah zan zo yanzu. All right. shi ma a shekul ansari ɗaya daga cikin manya-manyan malaman makarantar shi'a imamiya wanda ya rasu ne a shekara ta 1282 a cikin wani littafin a taƙiyya ya ma rubuta shi ne gaba ɗaya akan taƙiyya shi wannan littafi a shafi na 37 shekul ansari ya ta'arifin taƙiyya yake cewa menene taƙiyya yake cewa at-tahaffuzu an daralil ghairi bi muwafaqati fi qawlin aw fi'lin mukhalifin lil haqq yake cewa taqiya shine kiyayewa da yin taka tsantsan ga wata cuta da wani zai yi maka in ta yaya zaka kiyaye wannan cutar da zai maka sai yake cewa bi muwafaqatihi fi qawlin ta hanyar daidai yin dacewa da shi akan abin da zaka faɗa ka furta abin da zai daidai da shi dan kai ya cutar da kai aw fi'lin ko kuma wani aiki yake cewa mukhalifin lil wanda wannan aikin ya saba wa haƙiƙanin gaskiya amma sai ka boye gaskiya ka bayyana abin da shi yake ganin ne daidai don kai ya cutar da kai wannan shi ne abin da Sheikhul Ansari ya Ka ga sarki zaki zaka ga wannan ta'arifan da na kawo na malaman Shi'a ne ko na malaman Sunna zaka duk kusan ma'anoni ɗaya suke bayarwa cewa taƙiya shi ne mutum ya ɓoye gaskiya ko wani abu da yake kudircewa a zuciyarsa saboda kau wani ya cutar da shi a cikin addininsa ko duniyarsa ko mutuncinsa ko dukiyarsa wannan shine kusan duk abin da ta'arifan suke magana wannan shine ma'anar taqiqa haqiqanin taqiyya to yana da muhimmanci kamar da sarki zaki kai tambaya tun a farko kai magana kake cewa a shin kai magana cewa kamar menene alaƙar taƙiyya da munafunci tun da mutum aka ce munafurci shine mutum ya ɓoye wata gaskiya ko ya ɓoye wata gaskiya ya bayyana ainihin saɓaninta ita ma taƙiyya mun faɗa cewa ana ɓoye gaskiya ne a bayyana sabaninta saboda kawai wani ya cutar da kai to menene bambancin taqiyya da munafurci shi sa wasu da yawa za ga suna samun ishtibayi ko wasu kuma jahilci ne basu sani ba suna ɗauka cewa kamar ita ida taqiyya kamar munafurci ne tunda cewa menene munafurci ana ɓoye gaskiya ne a bayyana saɓaninta to ita ma taqiyya boye gaskiya ake a bayyana sabaninta to menene bambancin tsakanin taqiyya da kuma munafurci sannan me ake nufi da ɓoye gaskiya to a takaice wannan shubaha ce wasu suke take shiga ƙwaƙwalan wasu wasu kuma rashin sani ne wannan shi ba shi ne akwai bambanci sarki zaki tsakanin munafurci da taqiyya da gaske ne cewa ba na ji sarki zaki 中国なの Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah sarki zaki. She yanzu kana ji na ko? Eh ina jin ka sarki zaki. Aha, to she she a ci gaba eh, a ci gaba eh, abin da nake son tambaye ka ne. Ina son tambaye ka shehi. Kamar misali idan ka mm. ce misali inda shehi na in ka ce ah, takiya eh, takiya boye wasu ababa ne. Domin komai yana tafiya bibbiyu ne shehi. In an ce maka sama bi ma'ana akwai kasa. in an ce maka ciki bi mana akwai waje in an ce maka eh, eh, eh, haske bi mana duhu akwai duhu to abin da muke nufi ne in dai shehi in ka ce takiya a'a ba munafurci bane ba wani abin munafurci bane abin gaskiya ne to yau gaskiya ne ka ce mana an iya a ɓoye gaskiya jama'an kuna ji na Allah ku zana mini yes in kuna ji na shi ku zana mini yes in dai za a iya a ɓoye gaskiya to bi mana abin da zai fito daga baya ƙarya kenan to yau in dai takiya ba munafurci bane sanan takiya ba wani mugun abu bane to yau in dai ka ce mana gaskiya ne abu ne mai kyau kuma ba munafurci bane to me yasa in dai za iya boye gaskiya to yanzu in dai an boye gaskiya me kuma za a fito da shi in an boye gaskiya bi ma'ana wato ƙarya kenan za a fito da shi to amma me yasa wannan ya zama abu mai kyau da kuma cewa ba munafurci ba ne. Yawwa, a kamar yadda na faɗa maka sarki zaki, da taƙiyya da munafurci wasu ishtibayin da suke samu kamar yadda ka kawo yanzu cewa ana ɓoye wani gaskiya ne sannan a bayyana saɓanin abin da yake gaskiya ma'ana ƙarya a munafurci kenan. Shi ma ai taƙiyya haka ne, ina ɓoye wani abin wanda yake gaskiya ne ina bayyana saɓanin haka. Okay. To menene bambancin su sai na ce maka sarki zaki akwai bambanci tsakanin taƙiyya da munafurci. Da gaske ne duka ɓoye wani abu ake a zuciya. Shi ka fahimta da kyau ga inda bambancin yake sarki zaki. Na'am. Shi ta, shi munafurci mutum yana ɓoye kafirci ne, yana ɓoye gaskiya ne. Yana ɓoye kafirci ne. Ya bayyana saɓaninsa a zuciyarsa, yana boye kafurci ne shi kuma ita kuma eh munafurci kenan eh mutum ya san wannan abin ya boye munafurci da kafurci a zuciyarsa sai ya bayyana sabanin sai ya ce ni mumini ne eh ka fahimce ni na'am shehi na'am ita kuma taqiya ana ɓoye gaskiya ne mutum wannan gaskiya abin da yake zuciyarsa imani ne da gaskiya Ka eh. fahimci da kyau? Na'am. Sai ya bayyana abin da yake saɓanin wannan akan harshe ne kawai bai je zuciyarsa ba. Na'am. Shi kuma dama Allah maɗaukakin sarki yana amfani da zuciya ne. Na fahimce ni? Allah yana amfani da Allah yana amfani shi sa Allah maɗaukakin sarki ko a cikin Alƙur'ani za mu ga a cikin kamar yadda yazo a cikin suratul munafiquna a cikin suratul munafiquna eh. za mu ga inda Allah madaukakin sarki yake faɗa yake yake cewa bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulillahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna Allah madaukakin sarki yake cewa ya rasulullahi idan munafikai suka zo suka ce maka na shahada muna shaidawa cewa kai manzan Allah annabin Allah ne kaga sun zo sun menene sun faɗi cewa annabin manzan Allah annabin Allah ne wanda wannan gaskiya ne manzan Allah annabin Allah ne amma me Allah ya faɗa musu yake cewa wallahu ya alamu innaka la rasulu amma Allah madaukakin sarki ya san cewa kai manzan Allah ne eh haka ne gaskiya ne manzan Allah ne sai yake cewa wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna sai dai cewa Allah madaukakin sarki ya san munafikai ƙarya suke yi abin da suka hmm. faɗa a zuciyarsu munafik abin da yake a zuciyarsu cewa kai ba annabin Allah bane ba hmm. ka fahimce ni na'am wannan shine munafurci mutum ya zo ya koya kafirci a zuciyarsa sai ya cewa annabi misali ko ya zo ya ce ai ni mumini ne ko ya zo ce ni mumini ne bayan cewa a zuciyarsa munafurci ne shi kafiri ne ka fahimce ni shi kuma dama Allah da zuciya yake amfani amma ita kuma ta iya fa zai zo ya ce ni ba mumini bane amma kuma a zuciyarsa menene mumini ne shi kuma da ama Allah da zuciya yake amfani to wannan shine bambanci shi taqiya haƙiƙa ainihin imani ne ma taqiya haƙiƙanin imanin yana zuciya amma menene sai bayyana abin da yake sabanin imani shi kuma munafurci zuciya cike take da kafirci da kin Allah amma sai zai ce wa annabi ai mun shaida kai manzo Allah ne sai Allah sai shi sa Allah yake cewa wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna wannan shine bambancin ah, ah, taqiyya da munafurci na'am dukansu ana ɓoye gaskiya ne amma shi taqiyya ana boya imani ne amma saɓanin shi munafurci ah, ana boye gaskiya ƙarya ne a bayyana imani wannan shine bambancin su. Assalamu alaikum shekara jina. Wa alaikum salam ina jin ka sarki zaki. Eh nace ku yi hakuri yau ana mana wani aiki ne cikin gida yasa kuke jin maganganun background eh, muke da matsala ana gyare gyare gida ne. To a ah, babu matsala abinda muke nufi. Eh. Wato a bayaninka kana nuna mana cewa a'a ma takiya imani ne ba ba ba kafirci bane ba kuma munafurci bane. Ba kafirci bane. Sabida menene mutum ya boye imani eh. shi kuma dama Allah da zuciya yake amfani na'am na'am shi kuma munafurci mutum ya ɓoye kafurci ne sai zai bayyana cewa shi mumini ne dama kuma Allah da zuciya yake amfani dama a hakikaninsa wannan munafiki ne amma ta iya kwa imani ne wani abu ne ya faru wanda shari'a ta bada dama cewa menene mutum a wannan in ya samu kansa a wani hali ya bayyana sabanin abin da yake zuciyarsa kamar yadda zan kawo yanzu a dalilai na taqiya wanda za mu ƙara fahimta abin sosai to misali yanzu za a iya tambaya ta mai kamar yadda na faɗa taqiyya tana da dalilai daga Alƙur'ani daga kuma sunna na'am taqiyya tana da asali a addinin musulunci a cikin Alƙur'ani, akwai ayoyin da suka yi ishara zuwa taqiyya haka a cikin sunna ta manzon Allah da littattafai na shi'a ko na ainihin ahlus sunna wal jama'a idan muka ɗauki faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin surata Ali Imran sarki zaki inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa bismillahir rahim la yattakhidhul mu'minuna la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minina wa man yaf'al dhalika falaysa min fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqat wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wa ila Allahi al haka Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin wannan aya cewa kar muminai su kuskura su riƙi ainihin kafirai a matsayin masu mataimaka kafirai su za taimake su Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda ya sake ya aikata haka yake cewa to wannan sun yi baran-baran ba shi babu Allah duk wanda ya riki kafirai a matsayin mataimakansa masoyansa a matsayinsa na mumini ya dauki kafirai a matsayin mataimakansa Allah ya ce to wannan babu shi babu Allah kuma Allah yana muku gargadi da, da azabarsa domin gare shi makoma take sai muka ga Allah a cikin wannan azaba ga Allah yake cewa illa an tattaqu minhum tuqata wannan sai Allah ya togaciya a cikin wannan ayat sai ke cewa na'am a guri ɗaya an yadda ka riƙi kafiri ya zama zamanto kamar maso a mataimakinka ko masoyinka ne a wani hali sai ke cewa tattaqu minhum tuqata sai a hali na taqiya hmm. cewa wannan kafirin zai cutar da ni wannan aya ta sauka lokacin da mushrikai suke cutar da kafirai farkon a musulunci kamar yadda malaman tafsiri suka ambata to sai aka ba dama aka ce menene in matsi ya kai matsi to za ka iya bayyana menene kamar kana tare da su ne ko masoyanka ne a cikin wannan aya sannan akwai faɗin akwai faɗi kaga kenan menene anan an ba dama mutum menene bayyana sabanin abin da yake a hakika ne a asali haramun ne mutum ya riki kafirai a matsayin mataimakansa ko masoyansa amma in ya zamanto hali na taƙiyya fa cewa za su iya cutar da shi sai Allah ya bada dama yake cewa a wannan hali to illa an tattaqu minhum tuqata wannan babu matsala haka idan muka koma kan aya a cikin suratul nahl aya ta 106 wannan aya ta sauka akan Ammar bin Yasir sananniyar qadiya ce wanda za mu bayanin ta insha Allah ita ma wanda Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yake cewa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan aya yana faɗa yana cewa menene mm-hmm. duk wanda ya duk wanda ya kafirce wa Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi imani Allah maɗaukakin sarki yake cewa bayan ya yi imani ya kafirce wa Allah zuciyarsa ta cika da ƙirjinsa ya cika da kafirci yake cewa Allah ya ce duk wanda suka yi wannan Allah yake cewa to Allah akwai fushi na Allah zai tabbata gare su a kansu sannan kuma akwai azaba wadda take mai girma za ta tabbata a gare su ranar alkiyama duk wanda ya yi imani sannan ya zo ya kafircewa Allah ita ma a cikin wannan aya zamu ga Allah madaukakin sarki yana faɗa yake cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai Allah yake cewa sai dai wanda aka tilastawa aka yi masa dole ya bayyana haƙiƙanin ya bayyana kafirci alhalin cewa shi mumini ne Allah yake cewa to wannan babu komai a gare shi wanda wannan aya ta faru ne ta sauka ne akan Ammar bin Yasir lokacin da kafirai suka kafirai suka rike shi mushrikai suka ringa gana masa azaba akan cewa sai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma mumini ne Ammar bin Yasir sai menene sai a lokacin bai basu rabu da shi ba wannan mushrikan sai da ya faɗi mummunan magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a tare da cewa menene shi mumini ne ya zo wajen manzon Allah yana ta kuka manzo Allah ya tambaye shi me yake me ya same ka yake cewa ai ga abin da ya faɗa manzo Allah manzo Allah yake cewa ba komai in sun ƙara dawowa ma ka aikata haka in suka ƙara rike kaska ce sai ka faɗi wata mummunan magana manzo Allah ce cewa ka faɗi wannan magana to kaga a wannan ayar sarki zaki amma bin yasir yana daga cikin manyan sahabbai mu'minai amma wannan hali dole ta sa menene ya bayyana sabanin abin da yake zuciyarsa yana ya yi imani da manzon Allah ya san manzon Allah shine cikamakin annaba shine Allah ya aiko shine mafificin halitta amma dole ta tilasta masa a lokacin ya faɗi mummunan magana saboda ba yadda zai yi wannan shi ake kira ta iya sarki zaki kaga anan ba ka ce amma bin Yasir yayi munafurci ba ko za ka ce munafurci ba za ka faɗa ba me yasa to kaga anan shari'a ta bashi dama sai wannan aya ta sauka akan su take cewa menene illa man ukhriya sai wanda aka tilastawa ya furta sabanin abin da yake zuciyarsa dole ta sa ya furta abin da yake zuciyarsa to wannan babu ya furta sabanin abin da yake zuciyarsa Allah yake cewa wannan babu komai a kansa ba muna furciye ba ta iyaye wanda idan a cikin alkur'ani idan muka kara koma zan kara bada misali da wata ayar sarki zaki a cikin suratul ghafir aya ta 28 zamu ga inda Allah madaukakin sarki yake cewa Waƙala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd ba'd alladhi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab wannan aya sadaqallahu al-aliyyul ita ma za mu iya kafa dalili daga cikin da ita daga cikin abubuwan da suke bayani akan halacci na taqiya ko suke yin bayani akan haƙiƙanin taqiya wanda aya tana magana ne akan lokacin annabi Musa lokacin da annabi Musa ya zo da wannan mu'jiza a lokacin sai bayan ya gaji yadda Fir'auna da jama'arsa sai aka nemi kuma a yi amfani da ƙarfi don a kashe annabi Musa ko a cutar da shi sabida wannan abin da ya sai wani mumini sai Allah yake cewa wa qala rajulun mu'minin min ali fir'auna sai wani mumini daga cikin ali fir'auna mumini ne yayi imani da Allah ya mumini ne shi sai Allah yake cewa menene yaktumu imanahu amma yana boye imaninsa kaga menene mumini ne amma yana boye imaninsa saboda a cikin alu fir'auna yake in ya bayyana imanin da ya da Allah da Annabi Musa za a kashe shi shi yasa Allah ya kawo gashi wannan ayar sarahatan tana bayyana cewa yaktumu imanahu yana boye imaninsa amma kuma Allah ya kira shi mumini kaga ko inda taqiya munafurci ce ba ta yadda za Allah ya kira mai taqiya mumini amma Allah ya ce mai wa qala rajulun mu'min sabasa mumini ne wani mumini daga cikin ali fir'auna yaktumu imanahu yana boye imaninsa sai ya faɗa musu a wannan lokacin da suke so su azab su kashe annabi Musa yake cewa a ataqtuluna rajulan kuna so ku kashe wani mutumi ne sabida ya ce muku rabbi Allah ya ce muku Allah madaukakin sarki a ubangiji shine Allah bayan kuma ya zo muku da bayyinat wa qad ja'akum bil bayyinat bayan annabi Musa ya zo muku da hujjoji daga wajen Allah da dalilai wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu dan me za ku cutar da shi ku kashe annabi Musa yake cewa amma annabi Musa ƙarya yake yi ƙaryarsa tana kansa wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum yake cewa amma annabi Musa ƙarya yake a gaskiya kuma yake to zai kuma kasance ku za azabar da yake muku alƙawari za ta zo ta same ku to dan me za ku cutar da shi yake cewa Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutane wanda suka kasance sun kai ƙololuwa wajen sabawa Allah da kuma kaiwa ƙololuwa wajen yin ƙarya masu yin yawan yin ƙarya to kaga abin da nake so in tabbata a nan cewa menene wannan aya ta bayyana cewa ga wani mumini ya yi imani da Allah kuma amma yana ɓoye imaninsa daga ali fir'auna kaga kenan menene yana yin taƙiya kenan yana ɓoye imaninsa bai bayyana ba wannan shine hakikanin taqiya hmm. sannan daga cikin ruwayoyi zan yi misali da ruwaya guda ɗaya zuwa biyu daga cikin littattafan ahlus sunna da suke bayani akan haƙiƙanin taqiyya sarki zaki idan muka koma cikin littafin mustadrakul al ah, mustadrak na al hakim annai saburi a cikin wannan littafi nashi al mustadrak a cikin kitabu tafsir a cikin tafsir suratul nahl juz'i na biyu shafi na 389 a lambar ruwaya ta ɗari uku da da sittin uku, za mu ga yana yin bayani akan wannan matsalar da na yi magana akan ta ta waccan ayar ta Ammar bin Yasir da ya faɗi magana akan Manza. Allah sallallahu alaihi wa wa sallam lokacin da mushrikai suka rike shi za mu ga bayan ya koro isnadi an ibn ubayda ta bin muhammad bin ammar bin yasir an abihi qala yake cewa daga ibn ubayda dan muhammad dan ammar bin yasir jikansa kenan yake cewa daga mahaifinsa qala ya ce akhadha al mushrikuna ammar bin yasir falam yatruku hatta Sabban Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa mushrikai sun kama Ammar bin Yasir da suka kama Ammar bin Yasir me suka yi masa sai yake cewa ba su sake shi ba sai da Ammar ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a tare da cewa mumini ne amma sun masa dole sai ya akan cewa sai ya faɗi mummunan magana akan shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa wa zakara alihatahum bi khairin thumma taraku sannan ya ambaci ainihin gumakansu da alkhairi ma'ana ya yabe su sannan sai suka sake shi bayan yayi wannan falamma ta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da Ammar bin Yasir ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kuka bayan yayi wannan qala sai annabi ya ce masa ma wara'ak me ya same ka ne ya amma qala sai ya ce manzon Allah shi Ammar sharrun ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wallahi sharri ne a tare da ni ma turibtu hatta niltu minka wa dhakartu alihatahum bi khairin yake cewa wallahi ba sake ni ba har sai da na zage ka ya rasulullahi kuma na yabi gumakansu da suke bautawa me manzon Allah cewa Ammar kaga anan Ammar menene a zahiri menene ya ɓoye imaninsa amma kuma a zahiri menene ya bayyana kafirci ya faɗi magana akan annabi amma shayi akan zamanin mun da muke ciki abin da yasa yawanci ake cewa yan shi'a na takiya takiya da kuma wannan takiya shi shayi ka yarda cewa akwai kyakkyawan takiya ko dai kuma akwai mummunan takiya ko dai a kowane takiya takiya ne sarki zaki zan zo insha Allah daki daki ina so in bi daki daki insha Allah duk zan zo wannan matsala zan zo har yanzu ban yi magana menene takiya a wajen mu ba wannan ina ta kawo mu anan takiya ne da dalilan takiya insha Allah zan zo wannan matsala insha Allah to anan Ammar bin Yasir sai manzo Allah yake ce masa me sai manzo Allah qala sai annabi ya ce masa kaifa kaifa tajidu qalbak ya ka samu zuciyarka lokacin da ka faɗi wannan kalma ta kafirci qala sai yake cewa mudma innin bil iman yake cewa la rasulullah a lokacin da na yi faɗi wannan magana zuciyata a nutsa take cike take da imani ya rasulullah qala sai annabi ya ce masa saurari abin da annabi ya ce masa ya ce masa in adu fa'ud in suka ƙara da suka rike ka aikata abin da ka aikata ka faɗi mummunan magana a kaina an suka tilasta maka sannan kuma menene ka aikata abin da suke so hakim yake cewa wannan haba hadithun sahihun ala sharɗi shaykhaini wa lam yukharijahu kaga kenan menene anan amma ya aika cikin muminai sahabbai amma menene da dole ta sa sai da ya amfani da taqiya sannan ya tsira ya tsirata sannan a cikin cikin littafin Ad-Durrul Mansur juz'i na biyar shafi na 172 shi ma Asyudi ya kawo ruwaya da take magana akan taqiya inda yake cewa wa akhraja ibnu abi shayba yake cewa ibnu abi shayba ya fitar anil hasan daga hasan yake cewa anna uyunan limusailamati limusailamata akhadhu rajulain min almuslimina fa atau bi فقال لأحدهما أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله فأحوى إلى أذنيه فقال إني أصم فأمر به فقتل وقال لآخر أتشهد أن محمد Muhammadan الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله قال نعم فأرسله فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال أما صاحبك فمضى على إيماني وأما أنت فأخفت بالرخصة a wannan ya sarki zaki musailama sananne ne wanda ake ce masa musailamatul kazzab wanda ya ya yi da'awa annabta a lokacin sai wasu mutanensa guda biyu ƴan leƙen asirinsa lokacin sai suka rike wasu mutane a wasu wasu Musaila musailamatul kadhab sai suka kama wasu musulmai guda biyu a lokacin da suka kama sai suka kai suka kai su wajen musailama da yake da annabta sai musailama ya taimaki ya tambayi waɗannan musulman guda biyu ya ce musu ya tambayi na farko ya ce masa ka yadda da Allah ɗaya ne yake cewa eh ka yadda ni annabin Allah ne sai ya toshe kunnansa shi wannan musulmin yake yana cewa ni kurma ne ni kurma ne ba na ji kawai sai musailama ce cewa menene a kashe wannan da waɗayan ya sai yasa aka ƙara kamo ɗaya musulmin yake cewa ka yadda da Allah ɗaya ne yake cewa eh ka yadda cewa ni annabin Allah ne ni musailama ka yadda cewa ni manzon Allah ne sai wannan musulmin ya ce na yadda sai musailama ya sake shi sai ya je ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama labari cewa ga abin da ya faru sai annabi yake cewa shi abokinka ya tafi akan imaninsa da aka tambaye shi bai amfani da taqiya ba sai manzo Allah yake cewa menene ya tafi akan imaninsa mumini ne sai annabi yake cewa amma anta fa akhafta bi rukhsa yake cewa amma kai ka dauki rangwame na shari'a domin cewa ta iya menene rangwame ne shari'a ta a asali babu wani abu taqiya hukunci ne ake ce masa fanawi babu wani abu taqiya asali asali shine mutum ya bayyana abin da yake hakikanin gaskiya amma idan dole ta sa shari'a sai ta bada dama sai ta yi ruhusa ta yi rangwame cewa mutum ya bayyana abin da yake sabanin gaskiya wannan shine hakikanin taqiya sannan a cikin littattafan shi akwai ruwayoyi da yawa da suke bayani akan taqiya wanda ba buƙatar ma sai mun kawo a cikin abubuwan wanda suke cikin littattafan ainihin a shi'a wanda akwai ruwayoyi kamar ruwaya Imam Sadiq da yake cewa at-taqiyatu min dini wa dinu min dini wa dini aba'i ko wata ruwaya da yake cewa ainihin la dina liman la taqiyata la ko at-taqiyatu tis'atu asharid din akwai ruwayoyi na taqiya da yawa a cikin littattafan shi'a ba buƙatar sai na kawo su a sannan kuma na faɗa sarki zaki cewa daga cikin dalilai na taƙiyya akwai dalili na hankali hankali yana hukunta mutum ya amfani da taƙiyya in buƙata hakan ta taso kamar yaya cewa akwai wata ƙa'ida ta hankali sarki zaki duk wani mutum mai hankali wannan ƙa'idar za ta aiki a kansa ya dole ya zamanto ya yarda da wannan ƙa'ida wace ƙa'ida ce wata ƙa'ida da hukama malaman hikima suke ce mata cewa hankali ya hukumi bi zarura ko luzumi daf'i darar duk wani mutum mai hankali in dai mutum mai hankali ne ba wai ba shi da lafiya ba sarki zaki in dai ba yana da rangwamar taɓin hankali ba to yana imani da wannan ka'idar ta cewa yana tsoron duk wani abin da zai cutar da shi in dai mutum mai hankali ne ba sai an gaya masa cewa in dai wannan abin ya wannan abin zai cutar zai cutar da shi to yana tsoron sa in dai mutum cewa ya kasance lallai wannan mutum mutum ne mai hankali yana amfani da taqiya zai yi amfani da abin da zai kare shi daga wannan cutar wannan shine hakikanin taqiya na faɗa mutum ya yi ainihin ya kare kansa ko ya taka tsantsan da duk wani abu da zai cutar da shi wannan shine a dunkule dalilai na taqiya a cikin alqur'ani da kuma sunna da kuma ainihin dalili na hankali to yanzu shine zan zo magana ka ta matsala cewa menene matsayin mu shi a game da taqiya shin akwai taqiya mai kyau ko akwai taqiya mara kyau me yasa ƴan shi'a suke yin taqiya To sarki zaki abinda eh, eh, nake so in ce abinda nake so in ce anan a mutane da yawa wasu jahilci ne yake sawa suke yin hukunci da kuskure wasu kuma rashin sani ne suna ɗauka cewa shi ɗan shi'a in aka ce taƙiya ɗan shi'a ko da yaushe yana amfani da taƙiya ne a cikin aƙidarsa wanda wannan kuskure ne sarki zaki na me yasa ka ce haka me yasa ka ce haka shek yauwa ita taqiya sarki zaki kamar yadda na faɗa ba ko da yaushe bane wai dan shi'a ko ake amfani da taqiya a cikin addini taqiya tana da iyakokinta akwai sanda taqiya take zama haramun ne ma mutum ya taqiya addini mu a wajen mu yan shi'a akwai sanda yake zama dole amfani da taqiya akwai sanda yake zama mustahabbi ne amfani da taqiya akwai sanda taqiya take zamantowa makaruhi ne akwai sanda mutum ya zama tuwa mubah ne yana da ikon ya amfani da taqiya ko ya kai amfani da taqiya amma taqiya ba wai ko da yaushe dan shi a duk abin da ya faɗa taqiya bane akwai sanda haramun ne ma in ya yi taqiya a wani abin Allah sai ya kama shi haramun ne taqiya kamar sanda akwai sanda wajibi ne taqiya ba muna gani akan nan she kaga a'a yan shi'a wasu su zo suna zagin eh, eh, sahabban manzo wasu wasu a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zagin kuma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wasu shi ce a'a gaskiya ne saboda sayyidina Ali ma ya ce ka zage sahabi ko ka zage eh, ya suna shiga matan manzo Allah kafurci ne da wasu abawa to shin su riga kuma eh, an kuna cikin bangare na shiya to wanda da zai ce a'a shi zagin wasu sabon manzo Allah da wasu matan manzo Allah wasu a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya bayyana ka shi wasu ce a ah, to shi dai kaga wannan shi dai wannan yana yin akida na shi'a sosai domin wannan ita ce akida sosai na shi'anci amma ga wani zai ce a ah, ƙarya sai na ya haramta da wasu ababa ta ce a ah, wannan ta kiyaye yake yi ƙarya yake yi eh. domin a shi'anci eh. a gaskiya shi ga cewa shi ka yarda to wanda kuma za a ce a wannan ba haka bane to zuwa zuwa kwana biyu shi ga a wasu ababen da alamun da maybe ma mashin zai nuna shi nuna ai to ai wayannan safa ai ba mu yarda da su ba ko su yi magana ma ai ba ma dauka to kaga irin magana da su yi kuma akan wayannan safa shi to ka gani ta kiya ya bayyana kenan ai a sun ce ba zagin wannan sabai haramun ne sai na ali ya haramta to amma kaga a yau sun ce ai maganganun wayannan sabai ai ba ma dauka Tun ma ƙarya ne to shin wannan ta takiya ne ko ba ta takiya bane shayi kamar yadda na faɗa maka cewa wannan ba shi da ko ce ko da yana da alaka da ba shi da alaka da wayan matsala ko taqiya shi sa nake so kamar in bayyana maka menene matsayin mu game da taqiya to bismillah to bismillah shek kamar ina so ka fahimta da kyau ba koyaushe bane wai da dan wasu na ɗauka duk wata magana da ɗan shi'a zai yi taqiya yake yi. Ba, wanda ba haka bane ga baki ɗaya wannan magana. taqiya kamar yadda na faɗa kamar wata dabara ce ta shari'a da aka zo da ita wanda ana amfani da taqiya ne a wasu halaye keɓantattu wanda idan ya zamanto mutum ba shi da iko da zai kara gaskiya ko ya taimaki gaskiya kuma aka tilasta masa to shine a lokacin zai amfani da taqiya amma taqiya ba ta da alaka da mutum ya bayyana aƙidarsa ko kai ya bayyana aqidarsa yanzu misali akwai sanda zai zama taqiya haramun ne mutum ya amfani da taqiya sarki zaki kamar misali yaushe yanzu kamar idan ya zama to amfani da taƙiyya zai jawo cutuwa ga kanka ko kuma ga waninka misali yanzu da wani wani mai mulki zai kama ka sarki zaki mai mulki idan ya kama ka sai yake ce maka kai kana azumi da watan ramadani wani mai azzalimi ya kama kai yake ce maka ko ka karya azumin nan ko in kashe ka ko ko ka karya azumin nan ko kuma in kashe wannan dan uwan naka musulmi to anan menene wajibi ne ma kai amfani da taqiya wannan shine irin guraren da ake cewa menene mutum ya amfani da taqiya ba wai ana magana mutum ya zo ya boye aqidarsa ba yana itikadi da cewa Imam Ali shine khalifa ya boye na'am eh, ni yanzu misali ina itikadi da Imam Ali khalifa ne gashi ina faɗa khalifa na farko bayan manzo Allah al-Imam Ali alayhi salam duk wanda ya zamanto ya zo ya ainihin bayan imam ba Ali ya zamanto shi ya zamanto ya zo ya zauna a wannan gurin ba shi bane khalifa yayi kwacen matsayi gashi na gaya maka ina taqiya anan amma menene da wani hali zai hukunta ka zo ka samun bindiga misali ka ce ko ka ce imam ali ba shi bane khalifa na farko ko in kashe ka kuma ba ni da halin da zan kare kaina kafi karfi na zan ce ma eh ba shi bane khalifa misali saboda menene kare kaina wannan shine hakikanin taqiya ba wai yana nufin cewa wane yana kaza wane baya yi kaza ba wane yana kaza wannan fahimtar sace wane baya kaza shi ma wannan fahimtar sa ce amma ba shi da duk wanda ka ji ya yadda ka ji wannan kai kana tuhumarsa da cewa kamar yana zagin sahabbai yadda kake ganin cewa kamar yana zagin sahabbai wannan shine abin da ya faɗa ba wai ta iyaye ma ba ya fito da iya abin da ya fahimta shi ma wancan da kake gani kamar baya zagin sahabbai a'a hakikanin zuciyarsa a haka yake in kana cewa kamar baya zagin sahabbai shi ma ya fito ma da hakikanin ba matsala bace wai ta wancan yayi iya ko wancan bai ta iya ba yadda wannan yadda da cewa Imam Ali shine khalifa an zalunci Imam Ali wannan shi ma ya yi itikadi da shi amma menene kowa da yadda yake usulubi yake amfani da yadda yake magana tashi misali amma ba wai matsala bace ta wancan yana zagi ko wancan baya zagi sannan sarki zaki akwai sallar taqiya ma mu a wajen mu haramun ne mutum haramun ne ya aikata taqiya kamar misali yanzu mm. wani akwai akwai akwai sadda haramun ne wurin ƴan shiya ma a yi takiya haramun ne a yi takiya gun ƴan shiya haramun ne shi sa ga ba ko da yaushe ake taqiya ba taqiya tana da hukunce hukunce tana da al-ahkamul khamsa san akwai san take zama haram akwai san take zama mustahabbi akwai san take zama ainihin makaruhi akwai san take zama mubah yanzu misali na haramcin taqiya tana da wurare da yawa inda taqiya haramun ne yanzu na baka misali in taqiya ta kai cewa menene za a cutar da rayuwarka ko dukiyarka ko mutuncinka ba da hanyar da zaka fitar da kanka zaka iya taqiya ka bayyana sabanin abin da yake zuciyarka Allah da zuciya yake amfani amma akwai sanda haramun nema ma akan mutum ya amfani da taqiya yanzu misali taqiya da ta zama haramun sarki zaki yanzu mu dauki taqiya akan jini in taqiya ta kai matakin jini la taqiya ta fiddima a wajen mu taqiya ta kai matakin jini misali wani ya bani bindiga ya ce wani azzalim ya ban bindiga ya ce ko wuka ya ce ko ka kashe wani ko in kashe ka anan nan mai ne ba ka da iko ka ce wai barin kashe wani iya ne haramun ne anan taqiya sai dai sai dai kashe ka ya ce kashe wani ko in kashe ka ka ce bari in yi iya, haramun ne anan ko misali alƙali sarki ah, zaki a ga bindiga yi, a ce kashe wani ko in kashe ka sai za eh. sai ka ce wai bari in yi iya. sai ka ce bari in yi wai sai ka ce bari in yi iya in kashe wani din anan haramun ne ka ce wai na yi amfani da iya na kashe shi haramun ne la taqiyata fid dima Mm. sannan ko misali yanzu alkali sarki zaki eh. haramun ne alkali ya karɓi cin hanci ya bayyana sabanin gaskiya ya ce taqiya haramun ne ko kuma misali taqiya da za ta jawo ɓaci na addini in aka yi ta addini zai ɓaci ya lalace ko kuma mustama inda mutane suke a zaune zai zai kawo matsala a cikin mustama namu misali ko addini shima haramun ne kamar misali yanzu sarki zaki ko ah, yanzu misali ta na wanda za ta kawo lalacewa addini kamar yanzu wani jagora daga cikin jagororin addini haramun ne a kansa ya zo ya taƙiya wanda za ta lalacewa addini ko da ku an ritsa shi an ce za a kashe shi yanzu wani jagora daga cikin jagorori na addini a zo a ce mai ko ka shaida ko ka fito kai bara'a misali daga misali Imam Ali alaihi salam ka ce ba shi bane khalifa ba kai ba Imam Ali a ritsa shi a sa mai kyamarori a yi waye online misali sarki zaki a ce ka fito ka faɗi maganganu ka ce shi a ba gaskiya ba ce ko kaza ba gaskiya ba ne ko waye haramun ne shi ma anan ya amfani saboda zai jawo barna a cikin addini wannan ana ganin sa jagora ne a cikin addini amma ya fito ya faɗi wannan magana ce imam ali ba kaza bane saboda taqiya to anan haramun ne ma ya amfani da taqiya ko kuma misali yanzu a fatawa wani malami daga cikin malamai na shi'a ko wani malami daga cikin malamai ya fito ya fatawa da take sabawa gaskiya ya fito ya fatawa akan abin da ya sa da taqiya ya yi fatawa akan taqiya in dai ba da lura bace ta hukunta haka ya fito ya fatawa ya ce ya ce a ainihin misali abu kaza haramun ne bayan wannan abin halal ne kuma malami ne shi haramun ne wannan sai inda larura to akwai sanda taqiya take zama haramun ne ma mutum ya ainihin taqiya akwai kuma sanda take zama wajiba a kansa yayi taƙiya. akwai kuma sanin take zama mustahabbi yanzu misali in zo in yi sallah wanda yake da wanda ya saba ahlus sunna wal jama'a mustahabbi ne ma in zo in yi sallah da shi a halin taƙiya. misali ni yanzu a waje na baya halatta yin sujjada a akan ainihin misali abin da ba ƙasa ba shi ko ahlus sunna wajen sa zai iya yin sujjada akan da ba ƙasa ba misali a wajen sa yana gani to ni kuma a waje na dole ne sai na zo zan yi sallah da shi in larura ta hukunta haka zan yi taƙiya in zo in yi sallah akan da ba ƙasa ba za ka kai takiya yi sallah da wani daga ba ka je ka dinga gyara sallanka a ba gyara sallah kuma anan saboda takiya hukunci ne na shari'a ka fahimce ni eh shi in dai ka kai sallah a takiya shi misali akwai lokacin da muka taɓa samu eh, problem da wani samari ya kawo eh. ya kawo mana mu zo mu program da shi shehi matarsa eh, krista ce ba ta eh. sallah to amma lokacin da matan shi ta mutu wai ai kasa in ji cewa addinin musulunci maluma ki addinin musulunci ya ya halatta a aure ahlul kitab ko shayi eh. to matarsa kirista ce to shi da ta sun aihu hudu she matarsa ta mutu to binne ta da za a yi iyayenta su ne don da su binne ajiya quality zaki ya sanda zuwa za su binne matarsa To shai a al'ada da za a binne ta a kan da aka yi mata dressing da wasu ababa kamin shi ya je ya ga matansa ya kamata ya kawo giya ya kawo musu giya wurin sha dai da wasu ababa irin ka'idan dai da aka kawo mishi shai to wannan da za a je a binne matansa zai iya yi wannan takiya wannan takiya mai kyau ne zai iya yi tun daga sallah ma ana yayi takiyar sallah shi wannan matansa kamin a je a binne ta shi yayi wannan al'ada na eh, giya da sauran sannan ya je ya ga matansa ma abin da ta shin zai iya je ga matansa ya halatta zai iya wannan takiya a ma'ana ya kai musu wannan giya yayi waye da wannan abubuwan eh a to kaga shi ma in ya zama to zai kawo barna na farko yanzu anan ba ba tilasta masa akai ba ba mahalli bane na dole aka in ba tilasta masa akai aka ce sai yayi wannan eh aka san su to kaga anan menene al'adar su al'adar kada suke bin suke biso su kenan eh mara eh. sai ya kawo wannan giya za a eh. binne ta eh. sai ya kyale su su binne ta misali ba lallai bane shi sai ya dole sai ya je wajen binne ta ko ba kana magana zuwa wajen binne ta bane eh eh sannan a ya je ga ba buƙatar sai yayi wannan akwai bambanci mu a wajen mu kamar yadda ka kawo cewa zai je sake sallah ba buƙatar sake sallah sarki zaki me yasa saboda mu kamar yadda na faɗa mata iya ana kiransa al-hukm thanawi hukunci ne nabi a asali menene shine mutum ya bayyana gaskiya amma menene dan darura ta sa menene mutum ainihin ya je ya yi taƙiya to mu akwai kuma alhukumul wadi'i da ake faɗa shi kuma hukumul wadi'i muna tasihin duk abin da mutum ya yi a halin taƙiya. ana yin hukunci da da ingancin sa misali dan nazo nayi sallah da kai eh shi shi ke ban mamakin nan saboda kaga da farko cikin karatu shayi ka nuna mana cewa kamar taƙiya imani ne kuma abin da kira shi imani bi ma'ana musulunci kenan fa yasa bi ma'ana eh. taƙiya musulunci kenan kwarai kuwa gashi na tabbatar ma a cikin Alƙur'ani, gashi a eh, cikin sunna to ba buƙatar sai ka je ka sake ba buƙatar sai ka je ba buƙatar sai ka je ka sai ba na ji ana ji Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Masha Allah, wasu ke ta kikira na suke ta damuna. yau muna cikin gyare-gyare ne don Allah shi ka gafarce ni yau programin ka ba muna gyare-gyare gida ne problemin kira to shayi eh hakuri yau inda ka nuna mana cewa Assalamu alaikum shai. Wa alaikum assalam. Aha. Yau in dai ka nuna mana cewa takiya imani ne. Imani ne kuma imani kuma abinda muka san cewa imani musulunci ne musulunci ne to shayi wa'annan ayoyin da ka karanta mana mun gani aya ne na Qur'ani hujja ne da aka tsaya kai ake takiya da shi ko dai a saboda kaga yau wannan description da ka ba mu akan takiya kowa zai kowane mai hankali zai zuwa ce a ai wannan wannan ai wannan munafurci ne ai wannan ta zama munafurci saboda in dai zai iya a cikin zuciya na in ɓoye gaskiya in zo a bakina ina faɗin eh, ƙarya. Shayi yau wanda ka ce mana ya yi takiyan nan wannan tsakanin shi a ayan Qur'an da ka karanta mana kenan fa wannan tsakanin shi ne ɗaya shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɓoye imani shi aka bari ya zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ya je gun manzon Allah shi ce annabi ga abin aka bari nayi. amma a zuciya ba haka bane shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa a ah, yayi daidai ko gobe suka dalle ka ka faɗa abin da za ake faɗan to amma kaga a zamanin mun nan ba manzon Allah malam kana magana inda kake magana ka duba mutane nawa ke duban ka in mun saka mutane fiye da dubu an duba ka to yau zaka iya ka boye gaskiya sheka faɗi wa mutane fiye da dubu kuma cikin mutane fiye da dubu da za a duba kan nan shayi ba yanda za ba yanda za za a samu fiye da ɗari za su ɗauki abin da kake faɗa cewa abin da kai kake faɗan nan gaskiya ne kuma ɗari bisa ɗari sun bi bayan haka to amma a kai a zuciyanka ka san cewa abin da bakin kai faɗan nan a'a ƙarya ne ba haka kake nufi ba ka ɓoye ne ka ɓoye gaskiya ne ka bayyana musu da abin da ba haka ba shin wannan ta dace ko kuma ta yi daidai da eh, ayan Kur'anin da ka karanta mana a zamanin manzo Allah an yi haka wannan ta dace addinin musulunci ko dai a'a wannan bata dace ba <laughs> kamar yadda na gaya sarki zaki idan ka saurara ai ba aya ɗaya na karanta ba ko na karanta akwai aya da na karanta da Allah yake cewa menene kar muminai su riki ainihin kafirai a matsayin masoya ko mataimaka na karanta wannan aya ko to kaga kenan wannan ai ta ma ba tsakanin mu da tsakanin manzo Allah akai magana a ana magana ne ma ga dukkanin musulmai mu'minai ana magana da dukkanin mu'minai ne ba wai ana magana da aya ai akan manzo Allah bane sannan kuma aya Ammar bin Yasir ba wai iya kawai zamanin manzo Allah za ta yi aiki ba a'a wannan hukunci ne wanda ba wai iya zamanin manzo Allah bane duk sanda wannan ta faru ba wai sai iya Ammar ba hukunci bane khas hukunci ne wanda zai yi akan Ammar zai yi akan wani Ammar daga nan har tashin alkiyama halal Muhammad halal ila yawmil qiyama ba wai kawai iya Ammar bin Yasir ta faru da a zamanin manzo Allah ta kare ba a'a wannan in wata larura ta ƙara hukunta wani musulmi wani mumini ta faru da shi shi ma zai iya yin haka ya tsira ta da addinin sa ya tsirasar da imanin sa ba wai ya tsiratar da kuma ransa ba wai sai a ainihin iya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ba ba wai aya bace da ta sauka iya na'am ta sauka ne amma ibn yasir yana rike kace misdaki na farko da aya ta sauka a kansa shine sab a ta sauka a kansa amma ba wai hakan yana nuna cewa menene gaban an rike wani musulmi aka ce faɗi ya bi gumaka za ko a kashe shi sai ki yin amfani da wannan aya a wannan aya duk musulmai za su iya za su aiki in dai rura ta hukunta haka su ma za su yi aiki da ita ba wai sai iya amma bin yasar ba sannan magana da kai ta cewa menene wai mutum zai je ya sake sallah ko ba zai a'a din dai mutum taqiya ta hukunta ainihin yayi amfani da taqiya ba buƙatar sai ya je ya sake ko ya sake sallah ko ya abin da ya kama da haka shi yasa na gama taqiya kamar al-hukm thanawi ne akwai abin da ake cewa sarki zaki al-hukm thanawi hukunci na biyu ko al-unwan thanawi yanzu misali sarki zaki shan giya haramun ne ko ba haramun bane a musulunci haramun ne haramun ne amma wannan shi ake cewa al-hukumul awwali hukunci na farko na asali amma menene akwai sanda giya za ta zama to halal kuma ka fahimce ni da kyau akwai sanda giya za ta zama halal na'am na kana ji na kace akwai kuma ba ba wai sai warai kuwa wannan shi sannan ta zama halal ma'ana hukuncin ta yanzu ya inkila ya canza ya zama ana ce mai al'unwan thanawi ko ana ce masa menene al-hukm a asali giya haramun ce sarki zaki ka fahimce ni amma akwai sanda larura take hukunta cewa menene mutum ya sha giya kuma ba komai a kansa yanzu misali sarki zaki Eh, ina tafiya a cikin jeji eh, ah, yanzu misali ina tafiya a cikin jeji tsakiyar sahara sai zamanto cewa menene na samu kaina a wani hali na ruwa? ba gida gaba ba gida baya ba ruwa kusa ba ruwa nesa babu inda zan samu wani ruwa da zan sha kuma gashi ina gab da in ban sha ruwa ba zan mutu ina wani hali da in ban sha ruwa ba zan mutu ka fahimce ni sosai shai mun fahimce ka sosai muna jin ka to sai ya zama to a wannan halin kuma sai aka samu giya a cikin sahara misali wanda in na sha wannan giya zan tsirata rayuwata za ta tsirata kaga asali shan giya haramun ne amma menene a nan shari'a ta baka dama al hukumu tsanawi mutum in dai ya sha wannan giyar ransa zai tsiratar daga ransa ya ya tsirata to anan zai iya ɗauka wannan giyar ya sha ko ba komai a kansa mm. to haka ita ma ta iya a asali ita ma ta iya asali mutum shine bayyana itikadinsa duk abin da ya kudirce amma Allah rura ta hukunta cewa za a iya kashe shi misali in bai bayyana abin da yake kudirce a zuciyarsa ba Allah rura ta hukunta haka to a nan gurin shi ma a ya halatta ya bayyana sabanin abin da yake asali asali shine ya bayyana imani ba kafirci ba in ya bayyana kafirci asali kafirci ne wannan a wajen Allah to amma in rura ta hukunta to shi ma anan menene zai amfani da kamar yadda wancan zai iya shan giya don ya tseratar da rayuwarsa shi ma anan zai iya amfani da ainihin taqiya don ya kare kansa ya tserata ka fahimce ni na'am na'am na'am na'am shehi ina sa domin ka yanzu misali yanzu misali kamar idan ka ɗauki kallon al'aura kallon al'aura wani haramun ne kallon al'aura a asali haramun ne amma menene in larura ta hukunta kamar likita kamar likita ko wani abin da ya kama da eh, haka larura ta hukunta a nan menene kallon al'aura shari'a ta ba shi dama dan yi wa wani magani ya tseratar da shi ya kalla al'aurarsa haka ne ko ba haka bane sosai sosai sosai sosai wannan gaskiya ne na'am to to wannan shi ma haka taqiya take halin ta shi ma hukunci ne nabi ba wai asali mutum ko da yaushe zai ta yin taqiya ba a'a wani hali mutum ya samu kansa wanda aka ritsa shi in bai yi amfani da taqiya ba za a iya kashe shi misali to anan menene shari'a ta ba shi dama ko ma wajibi ne mu a wajen mu wajibi ne wasu za su iya cewa a wajen sa a yana da zaɓi ya tsaya a kashe shi a'a mu a wajen mu wajibi ne ma ya tsayar da kansa ka fahimce ni to wannan shine wannan ko ba wai zai canza cewa menene misali Ah, kamar yadda na baka misali ba wai zai canza cewa giya ta zauna a hukuncin ta na farko a giya haramun ce amma saboda wani hali wani zarf istithna'i shari'a ta bashi dama ya sha giya misali dan ya tseratar da ransa to haka ita ma menene iya ba wai yana nufin cewa ko da yaushe mutum ya amfani da iya ba a'a kawai wata dama a wani hali ne in ya samu mutum to shi ma da shari'a ta bashi dama in dai wannan amfani da taqiya ba zai ja matsala addini ba ya bata addini to shi ma yana da iko ya amfani da taqiya wannan shine abin da yake hakikanin taqiya ba wai mutum ya Allah ya saka da alkhairi kaga na farko tambayar da zan yi nan yan shi'a suna zuwa suna haji suna zuwa haji ya kuri ya karba kalla abin da zan tambaye ka maybe kaka doke shi wani abu haka ina tambaya ne saboda ah, eh, ba gani ba ma saboda wanda ya zo maka irin wayannan tambaya saboda mun taba face irin wani problem sannan ka yi wani magana a nan shi yasa ka yi hakuri aka makalla ka ka ba komai ba komai yan shi'a jin ka sarki yan shi'a sun yarda da rukunan sallar nan a eh, rukunan musulunci nan sun yarda da azumi da ake yi kuma sun yarda cewa ana zuwa haji haji tana cikin rukunan sallah eh, eh, imani sa'an nan in kun je haji nan in dai ma daga ina kuke zuwa haji saudiya kuke zuwa haji ko da wani gari kuke zuwa haji yau in kun yi haji nan daga saudiya a doke shi daga saudiya shin kuna bin limamin sallah yau wala Allah kuma inda ake sallah a ɗauke shi a haji nan ko kuma eh, masallacin madina inda za ku yi sujada nan ba ƙasa ba ce shin ya kuke kuna yin takiya ku bi imami sallah saboda mun taba samu a nan da aka ce a'a ai yan yan shiya ma in sun je haji sallolin da suke bin imami duka suna zuwa ɗaki su zo su sake sallah amma a nan karatun ka nuna muna a in dai an bi imami sallah ba a wani taki in dai ka yi takiya ba a wani sake sallah sallah daidai ne Ah, mujahid na gode maka sosai shi yasa don Allah kuna zuwa haji a farko kun yadda da cewa haji tana cikin rukunan imani sa'annan kuna zuwa hajin wani gari kuke zuwa hajin sa'annan in kun je hajin nan sallan nan kuna yin takiya ne ko dai a'a ya kuke yi muna so mu sani bismillah na'am a ah, kamar yadda muka sani cewa a sarki zaki shi aikin hajji ko in ce ita kanta garin maka da ma ita ce kamar yadda inda ka'aba take ka'aba ita ce alƙiblar dukkan mun musulmai sawa'un ɗan shi'a ne ko ba ɗan shi'a ba ka'aba ita ce alƙiblar mu kamar yadda ka yadda da ka'aba ita ce alƙiblar ka mu ma ka'aba ita ce alƙiblar mu garin maka shi ne inda ake zuwa aikin hajji aikin hajji yana ga faruk ya tambaya cewa wani irin kwashi kenan malam faruk ina gani malam Kanawi ya understand question da nake tambayansa saboda wannan abu an taba yi a nan an yasa kaga da zan tambaye shi na bashi hakuri saboda kaga wani ya iya zo ya masa irin wannan tambaya kaga amma shi masa na rashin kunya ka kuma badan yadda na kawo malami a nan host malam wani ya zo ya masa irin magana yasa ni da kaina nake tambayar malam saboda malam ya fahimtar da mu amma aini na san inda 'yan ciya suka fahimta eh, fuskanci amma ba duka na sani ba shi yasa ku yi hakuri question da nake tambayar malam i know why i'm asking malam malam dahir ya sa abin da nake tambayar malam wala Allah malam kuma ya san abin da sa nake tambayar shi wanga question yasa jama'a ku yi hakuri saboda Allah sarki su bayyana saboda da yawa ai sarki zaki aina mun zo mun yi program aka kawo kaba aka nuna cewa kamar shi afa fa ni ma na kirawo ka a lokacin na ba da amsa ina da akan wannan tambaya. Wasu na haji ne daga Iraki ina gani kamar ranan ka kira ko malam eh, malam karawi kamar ranan ka kira haka nuna cewa ƙarya ake na kira ka nuna ha ah, ah, shi yasa ina yi ba malam ne saboda a understand sosai to bismillah shek a ah, kamar yadda na faɗa maka cewa a Ka'aba ita ce alƙiblan mu ba sarki zaki alƙiblan musulmi gabaki ɗaya shi'a da gabaki ɗaya ita ce Ka'aba yanzu nan da zan kalli eh, wani guri da ba Ka'aba ba sarki in yi sallah sallah ta bata ba haramun ne ma in kalli inda ba Ka'aba ba in yi sallah misali kai mu a wajen mu sarki zaki haramun ne ma mutum ya juya wa Ka'aba baya ko ya kalle ta ya ainihin ya biya bukatarsa ko ya yi abin yake bawali ko gaibi haramun ne mu a wajen mu saboda alfarmar Ka'aba dan haka sarki zaki ka'aba ita ce alƙiblan mu alƙiblan dukkan musulmai sannan aikin haji a garin maka anan muke aikin haji da dukkanin musulmai yan shi'a suna zuwa alhamdulillah da kasashe ana yin aikin haji kowa yana gani sannan kuma sallah da kai magana ana yi a ainihin a garin maka ko a madina wannan kamar yadda na faɗa ma cewa ko da ta iya ta hukunta yanzu na je ni yanzu na je maka in zan yi sallah zan nemo turba in ajiye a gabana in nemi ƙasa in yi sujada a kai amma in hali bai bada haka ba menene ban samu ba zan yi sallah akan abin da ya samu ko in ta iya ta hukunta dole in za a cutar da ni in na ce dole sai na yi sallah akan abin da ba akan ƙasa yadda na saba yi za a cutar da ni ko za a yi min wani abu dan na yi sallah akan abin da ba ƙasa ba a asali sallah ta bata inganta ba amma saboda nan nazo larura ta hukunta min zan yi sallah ta kuma sallah ta tayi dan nayi sallah da limamin ahlus sunna wal jamaa a garin Makka ko a garin Madina ba wani sallah da zan je daki in sake sallah ta tayi shine na gama taqiya tana da hukunci wada'i shine muna yin tashihin da wani aiki da mutum da ya zo da shi a halin taqiya muna tashihin sa aikin sa ingantacce ne ba wani da yake shiga daki ya sake sallah ƙarya ne duk wanda ka ji ya faɗa ma haka ba wani wanda yake sa shiga daki hukunci ne na shari'a na yi amfani da shi na'am asali baya halatta in yi sallah a ainihin ga ainihin in yi sallah abin da yake ba ƙasa ba amma menene larura ta hukunta in yi sallah akan abin da yake ba ƙasa ba kuma ne sallah ta ba bukatar in shiga daki ko dan nayi sallah da ahli sunna mustahabbi ne lada ma zan samu yanzu ne sallah da wanda yake limami a garin Makka saboda kiyaye baidatul islam kiyaye alfarma addinin musulunci wannan shi ake cewa ita kuma at-taqiyya ah, ta mudara cewa menene dan haɗin kan al'umma musulmi a haɗu a sallah a ibada tare a garin Makka ne ko a garin Madina in ne wannan lada ma zan samu sarki zaki akwai ruwayoyi daga cikin littattafan mu da suke tabbatar da ladan haka don haka babu wani dan shi'a da wai dan yayi sallah a garin Madina ko yayi sallah a garin Makka ko a wajen aikin hajji ko a ziyara yake zuwa ainihin ya canza ibada sai shiga daki ƙarya ne duk wanda ya gama ya gaya maka hukunci ne kama ni kuma na yi amfani da abin da shari'a ta umarce ni babu wani wanda jama'a mu yi hakuri na ganin network malam ne mu bari har malam ya dawo ku yi hakuri ah, ku yi hakuri ina zuwa har malam kwashe ya dawo ku yi hakuri To, anan da Malam ya nuna mana wai 'yan shi'a suna bin eh, ahalu sunna sallah amma sallah fa da za su bi ahalu sunna takiya ne sa'annan kuma mala ya nuna mana ai alfahari ne ma a ce wai kuma babban akwai babban lada a ce wai dan shi'a ya bi imami uh, eh, ahalu suna sallah daga kasar maka to kaga wannan uh, maganar da shi yake gaya muna nan uh, ya kawo mana authentic hujja ayon qur'ani da hadisi kaga to yanzu uh, malam da yana mana karatu akan dai takiya inda takiya ta halarta kaga a da akwai wasu ababa da yawa kamar irin auren mutu'a insha Allah ranar Lahadi za zauna debate tsakanin malam Musa Asadu Sunna da kuma uh, Siri Bashir akan uh, aure na mutu'a kaga uh, a da muna muna duban wannan uh, auren mutu'a da wani fuska daban amma malam sidi bashir ya nuna mana a'a wannan fa aure na mutanen halali ne abu ne mai kyau amma malam sidi sunna shi ma ya tabbatar mana cewa kai ku guje wannan fa aure na mutanen saboda haramun ne to kaga a da ba mu san wannan karatu ba kama amma kaga yanzu malam sidi sunna ya nuna mana ai annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba halatta wannan aure sa'annan daga baya haramta sa'annan ya halatta sa'an nan ƙarshe daga finals gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan aure to kaga yanzu mu mun gane wannan to amma kaga a yanzu batun wannan takiya takiya takiya da ake cewa a yan shiya kai yake yi to malam ya nuna mana cewa a ta wannan takiya da ake yi ba yan shiya kai yake duk mutum nan adam kowa na takiya in ji malam wai kowa yana wannan takiyan nan takiyan nan ji malam wai kowa yana yi to kaga mala ya nuna mana cewa kamar a ai a ta ahli sunna ana bin yan ahli sunna suna eh shiya na bin ahli sunna sallah amma in kaga dan shiya yana bin ahli sunna sallah takiya ne kuma wannan takiya tana cikin rukunai asibila tana cikin musulunci sosai imani ne ko musulunci ne ko amma ba shi ya je gida ya je ya sake sallah to bismillah malam za ka ci gaba afuwan sarki zaki ne to ya dan yanke mana bismillah Sheikh, bismillah eh, Yawa. a ah, wannan kenan sannan yanzu ban zo na magana su kansu matsayin taƙiya a wajen ahli sunna ba <laughs> har yanzu ban ma zo na yi magana akan matsayin taƙiya domin zan kawo an sai na kawo inda manya manya jama'a ku kuri, ina ga network malam yana damu shi yau ni ma yau ana mana gyare gyare gida kaman kan na gaya mana ah, shi nake ta sassa mute amma alhamdulillah ah, muna samun haske a cikin karatun malam kamin mu zo mu bude layi na tambaya Allah ya so ya yarda to bismillah shek yawa to wannan kenan Allah wani zai iya tambaya sarki zaki ya ce in ka iya ta halatta me yasa su yan shi'a suka suka aka fi samun su suna yin taqiya ko suke yin taqiya ai eh, ahlus sunna ba sa yi shi yasa kamar yadda na faɗa ma ita taqiya aqida ce ba wai iyayen shi'a bane kawai suke yin taqiya sarki zaki har ahli sunna sun yadda da taqiya ba wai iyayen shi'a bane suka yadda da taqiya wanda insha Allah a zan kawo wannan shi ma da kuri in ka ce ahli sunna sun yadda da taqiya ya kake nufi da haka saboda in dai ahli sunna yana yana yadda da taqiya me yasa to an ahli sunna suke accuse yan shi'a da taqiya all the time saboda in dai yan shi'a na magana ce a muna gani wasu a baki wani kuma aikace sa'annan muna gani ta a wannan fa maganar da yake yi takiya ne takiya ne to abin da zan guman ka da shi me yasa zaka ce ni na yarda da shi wani irin abu nayi da kake ganin cewa kaman a'a nayi takiya a jama'a ku ya kuri na take shegi baya permit shi da kyau aha insha Allah mujahid zan bude zan bude hanya zan bude ah, muna so shashayi ya ce ya kare magana ya sauka kan maganarsa sannan mu bude eh, layi jama'a don Allah da annabi duk tambayan da nake yi wa malam kaka doke shi doke eh, shi as tambaya ne sosai na amsawa amma kaka doke shi tambaya kaman ah, wani na hujja ko na kure ko na ba ni a zamanin ina magana ne da hankalin mutane ba hankali na kaɗi ba ko wasu ababa ko da ma na sani ma dole in tambaya ya su shehi ya mana bayaninsa sosai to shehi ya hakuri in dai ka ce takiya ahli sunna ma suna takiya shine ban gane ba me kake nufi ga haka saboda misali ni ahli sunna ina tuguman ka cewa kaman kana takiya ni ahli sunna ina tuguman ni ahli sunna ina tuguman ka cewa kana takiya kana takiya kana takiya to ni nake tuguman ka kana takiya yanda ka ce ina takiya me kake nufin cewa kamar ni ma ina takiya ni ahli sunna to bismillah shek insha Allah yanzu kafin jama'a ku ya kuri ku ya kuri <laughs> usmani usmani ina gaisuwa aha uh -huh. a jama'a ku ya kuri shek ya dawo domin ina so nan ga nan ya min very interest ya min very interest ina so in jina sosai yau in dai ni na tuguman kullun kai magana na ce kana cikin kana tikiya ne kuma cikin maganganun ka abinda ni nake gani takiya ne kuma ina kama ka ciki kana takiya ina kama ka a cikin maganganun ka kana takiya kana takiya amma yau ka tabbatar mana cewa kamar a takiya musulunci ne fa takiya fa da wasu ke ganin cewa kamar munafurci da a a daina cewa munafurci saboda abin da aka ce wa musulunci har in ka zagi abi bi na ka zagi musulunci kenan kuma wanda ya zagi musulunci ai ka san makomarka shari ya nuna mana cewa wannan takiya fa da ake cewa takiya takiya na tuna akwai lokacin da uh, malami malami na malam uh, uh, uh, malam ɗahir ya taba kirana. na ya ce sarki zaki na ga ka ɗauki wannan abu da izgili cewa aure na mutu'a aure mutu'a kana cewa auren mutuwa auren mutuwa sarki zaki wannan abu zai iya kai mutum ga hallaka sarki zaki dan Allah ka kai wasa da shi saboda abin da aka ce musulunci in kana wasa da shi zai iya kai ka ga hallaka saboda yau Shehi akuri na zuwa, ku ya akuri jama'a na zuwa. jama'a ku kuri na zuwa 1 seconds kuma shi ya dawo ya so shi a ah. jama'a yau da yau ku kuri na ce ana mana aiki nan shi sa ya bari a ah, sound da wasu ababa na kawo wani damuwa insha Allah aura ta shek ya dawo jama'a sanda zai To jama'a shehi ya dawo a nan. Ah, yau networking na damun shehi na ga networking na damun ka. Shehi abin da nake nufi ne ba. Abinda yau ni all the time ina tuguman ka da shi. Abinda all the time ni ina tuguman ka da shi. Mm. Cewa kana takiya kana takiya a cikin maganganu kuma ina ganin takiya a ciki saboda a cikin kan da ni na understand menene takiya. Shi nake kawo labari nace akwai lokacin da nake wasa Ah, shan na cewa auren mutuwa ne shan na cewa auren mutuwa auren mutuwa saboda abin da zan yi cewa auren mutuwa auren mutuwa mun yadda cewa kaman na shigo cikin wannan topic kada kai hakuri mun yadda cewa kaman a ah, auren mutuwa mu muna ganin shi wani abu ne kaman wani abin da ba, shi a cikin musulunci saboda ya mace ka ce wai kai kai agreement da ita kai ka aure ta na 30 eh, minutes ka aure ta na one hour it doesn't make sense to amma she malam bashir ya nuna mana cewa kamar auren mutu a fa musulunci na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda kai kai wai bi mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya kashe zina a kashe zina ba bi mana ba wanda zai zina wanda zaka ka sadu da ita duka ka sadu da ita ne cikin aure bi mana zaka iya ka sadu da mace ka ce mata na aure ki ne aure na mutu'a amma awa ɗaya one hour to after that one hour matan matan ta, ta saku sannan zaka kai da kowane mace uh, Assalamu alaikum Sheikh Malam Dahir kana ji na na ga network Siri Bashir na damun shi eh network Siri Bashir yana yana damun sosai Malam eh, Malam Dahir Malam Dahir abinda mu muke tambaya ne cewa kamar yau abinda ni nake tuguman ka da shi ni ina ganin cewa takiya ne takiya ne takiya ne bi ma'ana yau in an ce fari bi ma'ana ka san in dai an ce maka fari to akwai baki kenan in an ce maka sama to bi ma'ana akwai kasa kenan in an ce maka ciki bi mana akwai waje kenan to ni kai ka ce wannan abu ɓoye gaskiya a zuciyanka ka bayyanar da abinda jama'a za su shirya bi mana abin da zai kawo maka sauki nan sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan abu musulunci ne To, yau in dai kai ka ce mini wannan a musulunci ne to ashe ya kamata in girmama abin saboda ni musulmi ne. Kuma ka kawo mini hujjoji a cikin haka. To, a yau ni da nake tuguman ka cewa kana takiya kana takiya kuma a cikin maganganu ka akan da neman lumma na suka define min takiya na ga cewa kai kana yin takiya to she yau kuma she kace ni ma ina takiya to me kai kake nufin cewa ina takiya wani hujja kake da shi cewa ni ma ina takiya me kai wada ina takiya to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam zuwa ga sarki zaki muna dukkan masu bibiyan wannan shafi mai albarka Masha Allah. A gurguje abin da ya sa mu 'yan shi'a muke cewa lallai takiya ba kawai mu 'yan shi'a ne muke yi ba, a hatta 'yan sunna suna yi ne akwai hadisi da ya zo a cikin sahihul Bukhari eh. wadda ainihin sahabi Abu Huraira yake cewa. Na'am. Hadistu min sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wi'a'ain. na haddace jakakkuna guda biyu na hadisai ko na ilimi ba ma ɗaya daga cikin waɗannan jakakkuna na hadisi ba ba na bude shi wa amma al'akaru amma ɗayan falau ba sastuhu da zan bude wannan jaka na hadisin wasu a hazal bal'um za a yanke mun wannan wuyantawa. Mm. To, a ya ce ya ji yana ya ji wasu ilmummuka daga annabi guda biyu ɗaya bude ɗaya inda zai bude za a yanke wuyarsa to nan wurin mu ba cewa za mu yi abu hurera ya yi karya ba sai dai mu ce ya yi taƙiya wato ya boye ga shi dai abin da ya ji daga annabin ai abu ne na alheri abu ne mai kyau ko amma ya boye shi saboda ya tsira da ransa to kaga a nan a matsayinka na ɗan ahalin sunna ga ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah ya yi abu a aikace ya ɓoye wani abu kuma daga annabi ya ce ya ji ba daga wani daban ba amma saboda me saboda yana tsoron kada in ya buɗe ɗaya hadisin a yanke masa wuyarsa sai ya ga cewa ya kamata ya tsira da ransa ɗaya kenan sannan na biyu in ka duba a rayuwa da muke gudanarwa ba ɗan shi'a ba kai ba ahli ba har kirista yana tafiya. me ma'anan taƙiya kamar yadda eh, za ka ga kai ko ma waye duk ɗan adam yana ta taƙiya hmm. kamar yadda aka yi bayani ta shi shine ka ɓoye wani abun da gaskiya ne sai ka bayyanar da wani abun da ba gaskiya ba ne don ka tsira da ranka ko ka tsira da dukiyanka ko abin da ya kama da wannan hmm. saboda haka idan kuwa har haka ne yanzu ga hadisi na mun kawo a matsayin misdaki na wannan abun cewa sahabin annabi ne ya ce ya haddace ilmin muka daga kuna da daidai guda da to wannan yana nuna ma hatta kai kanka tun daga ga jagorori nan manya-manyan sahabbai nan sun zo sun yi kamar misali shi abu ga shi nan nan yayi kaga ai ba za ka ce abu horera bata yayi ba halaka yayi ba yayi abin da bai dace ba a'a sai dai ka ɗauke shi a babin taƙiya mhm. dama mun ce taƙiya shine sannan kuma wannan zai nuna ma faɗi irin na taƙiya don wasu suna cewa sai eh, mun yarda da taƙiya amma irin na mu ahalin suna tsakaninmu da kafirai ne amma ku 'yan shi'a har tsakaninku da yan uwanku musulmai kuna yi sai mu ci a ah, to ga abu huraira da ya faɗa lokacin da yake wannan bayanin lokacin khalifofi ne na musulmi ba a cikin kafirai ne ya zo yake ce ya bude ba a cikin duniyar musulmin yake cewa jakka ɗaya na hadisi ya bude ɗayan yana tsoron in ya bude za a yanke wuyarsa saboda haka wannan ya nuna sama hatta a tsakanin musulmi in kana tsoron wani fitina za ka iya taƙiya Mm. amma dangane da wanda aka fi ɗabbaka masa taƙiya kamar ni kenan nomale in na zo na faɗi wani matsayi akan eh, yadda muka ɗauki abubuwa sai a ce wannan taƙiya ne to inda a ce da gaske taƙiya muke yi komi muke yi taƙiya ne to sai in ce a ah, kuma kun ce muna zagin sahabbai kuma kun ce muna taƙiya da mun yi taƙiya ai ba za ku ji zagin abinda kuke ce zagin sahabban ba dai kenan sannan na biyu inda a ce komi da komi muna tafiya duk abin da muka faɗa tafiya ne to me yasa ake cewa mun ce kaza yanzu misali me yasa ba mu yi tafiya akan auren mutuwa ba muka fito muka ce halal ne a ga wannan yana nuna ma cewa ba duk abin da muke faɗa ne yake zamowa tafiya ba kai akwai lokacin da tafiya ba haramun ne mutum ya yi hmm. sannan na sha faɗa a wannan shafin cewa imam ali alaihi salam mu a wurin mu shine khalifa na farko na'am kuma akan wannan ba mu koye ba kuma ba ranar da za mu koye mm. kuma ba ma ganin wani ya cancanci zamowa khalifa wanda ba imam ali ba mm-hmm. akan me yanzu ban koye ba in na ne wani magana daga baya kuma ka zo ka ce na koye ma muna mm. babi ne na bayyanar da abubuwa sai dai kamar yadda ka sani kowane mutum da irin usulobinsa a nan shafin na saka albani ya ce su imam ali yan kulob ne suna zuwa suna shan giya su fito suna tambele su yi terrorizing din mutane kaga shi mala albani basalafe ne amma ɗan uwansa basalafe shek asadu sunna ya ce shi eh Ah, ah, Allah taimake Sheikh Tahir a ah, Sheikh Tahir ai wannan ya kuri wannan ina gani za ya kira wannan takiya saboda ai an nuna cewa wai wannan lokacin su da irin wannan usulubin eh da sa albani yake bi kake cewa da lokacin da shan al'adar suna ya zo sai ce usulobi da irin lahajar da albani a aka eh. da wannan ba. To kaga anan kaga anan bari fitar da natija za ka yi magana sarki za. Okay okay bismillah bismillah. Kaga anan dukan su salafawa ne guda biyu. Eh. Amma daya ga irin usulubin daya kuma ga irin usulubin daban sun bambanta. Amma bai hana dukan su kace salafawa ba. haka a shi'a kowa da yau usulubinsa oh, wanda na fahimta zai iya daukan usulubi eh. haka abin yake na'am na'am eh to amma shayi ai anan in za a duba takiyan eh, nan anan in za a duba takiyan nan shayi ya kuri ai mala sai da suna ai duk da shi bai nuna cewa kamar maganan da albani ya faɗa ƙarya ba ne bi ma'ana ya ce usulubin da albani ya ajiye wannan magana a'a ba haka ya kamata ya ajiye ba to amma a ɗauke shi ai suna nunawa cewa kama ai a wannan lokacin nan giya ba haramun ne saboda wai an samu lokacin da duk eh, yawancin sahabbai ai musulunta suka yi bi na a dan giyan nan ai ba haramun ne saboda wai a Kur'ani ma akwai inda Allah ya nuna cewa kama a. ka ku sha giya in kun bugu bi ma'ana a sha giyan amma lokacin da aka bugu ake mayin nan ka ayi sallah kenan sa'an nan daga baya qur'ani ya nuna cewa kaman a'a wannan giyan nan fa a daina sha saboda haramun ne to bi ma'ana wannan lokacin da qur'ani bai haramta giyan nan ba bi ma'ana ana nufin sahabban nan sun sha giyan kenan to shin kana ganin a'a kamar Imam Ali takiya za a yi masa a ce a Imam Ali ba zai bai sha giya ba ya zama cewa babin takiya amma a zuciya an ɗauki cewa Imam Ali ya sha giya amma a bayyana ko dai a ƙarya aka yi ma Imam Ali gaba ɗaya. A'a eh, sarki zaki kamar kana da manta program. Eh. Na zo na yi bayani na kawo ma wannan hadisin na ƙarya ne hadisin da ya ce imam ali ya sha giya na okay gaskiya gaskiya na'am na'am na'am ka nuna gaskiya ka kawo ka kawo ka ka karyata wannan hadisi gaskiya ne ka karyata wannan hadisi to amma shayi, kai kenan fa ka karyata fa ku yan shi'a to bi ma'ana yan sunna nake nufi ina ganin da ka fahimci question na ya kuri shayi na a yanzu yan shi'a Hadda, hadda, yan sunnar hadda. saurara ka ji sarki zaki eh. hadisin da bai inganta ba ganganun da aka yi aka nuna shi wannan sa'id bin abba ko abba bin sa'id da ya makamancin wannan shi wannan ai malaman ahalin sunna ne suka nuna shi mai rauni ne ba malaman shi'a ba ne suka nuna mai rauni ne shi eh shi yasa magana ga imam ali nan ba wani batun fakiya ƙarya ne malaman sunna ne malaman sunna kadai suka ce ba a kafa hujja da shi shi mai rauni ne ba wai malaman shi'a ba ne okay okay okay saboda haka a sunnance hadisin bai inganta ba wai kawai a kiyance ba a sunnance ma hadisin bai inganta ba na cewa imam ali ya sha giya hmm. bai inganta ba na'am na'am na'am su ala ayya ba mutum abin da ne da kuma cewa in kun ga wata ranar faɗi wani abu sai a ce taƙiya ne a'a usulubi ne da kowa yake da shi kamar yadda a mm. usulubin albani akwai maganganu masu kaushi akwai usulubin ta yi wa ala eh, mana asadu suna ya gaba daidai bane akwai irin wannan ne. na'am okay okay ayya ali shi Allah ya saka na'am Allah ya saka na'am na'am a takaice dai na fahimci maganan malam dahir da ke gudawa ai in ana tuguma 'yan shi'a a kan takiya takiya kamar kan da shi malaminmu shak alkanawi daga kasan iraq yanzu haka yake yana kasan iraq muke program da shi to yana nuna mana cewa a ta takiya da ake magana ya nuna mana cewa a takiya imani ne kuma abin da aka ce imani bi ma'ana musulunci kenan in krista ya zo yana magana krista ke ce maka imani bi ma'ana yana batun imani yana batun krista kenan in ya ce maka imani musulmin yana magana ya ce maka imani yana magana musulunci kenan to ya nuna mana ayan Qur'ani da hadisi da ke gwadawa cewa wannan fatakiya da ake zagi cewa munafurci ne munafurci ne munafurci ne a'a wai musulunci ne kuma abinda mutum ya zo ya faɗa a bayyana bi ma'ana yana calling for challenge ne duk wanda ke da Saɓani irin haka ya fito ya zo ya karyatar da shi ya nuna cewa kamar abin da yake faɗa fa ba haka bane saboda musulunci ake faɗa ko musulunci malluma na gaya muna wai a ilimi daji ne kuma abin da aka ce daji yana da girma kowa na da nashi fanni da kuma kan da yake fahimta to amma wani irin fahimta ake so fahimta na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kan kansa ya karantar to malam a yanzu ka dawo tambayan da na yi maka malam ayin ya bada dan amsa amma muna son ko mu ji bakinka ya bada amsa amma muna son mu ji bakinka yau in ni ina tuguma eh. kana takiya kana takiya kullum in ce maka kana takiya kuma takiya da kake yi ina kiran takiyanka na munafurci to shi yau kai ka nuna mini cewa kamar takiya nan ai musulunci ne abu ne mai kyau to shi kuma me ke gwadawa ni kan kaina ina takiya ya zama amsa mana wannan shehu bude hanya mu fara ɗaukan kira kenan to bismillah shek Ok, to shi kenan sarki zaki muna neman uzuri a bisa wallahi ba network ba ne matsala ta. Wato eh. yau ana mana wani irin zafi ne mai tsanani wanda ba a magana shi. Gaba ɗaya wayar tawa ba ta iya aiki saboda zafi amma yanzu alhamdulillah <laughs> ina ga AC ne. <laughs> Lallai Iraq Iraq kana zafi sosai ke. To bismillah shek. Wala shi ne sa wai ba ma ya aiki gaba ɗaya sai da na kashe na sake wannan ɗinsa. Ah, kamar yadda na gaya maka kuma kusan Sheikh Tayar Allah ya saka masa da alheri ya zo ya yi mudakala ya fara ya yi magana akan kusan wannan amsa kamar kusan maimaici ne zan yi akan abin da ya faɗa abin da yake faruwa sarki zaki wato ina da maganganu sosai akan wannan maudu'in wanda ina la'alla sai zama na gaba za mu dora so amma zan ba da wannan amsa din sai mu shiga a buɗe layika saboda masu in dama next week ya samu bismillah yauwa to abin da nake so in ce shine na farko yadda na ce maka kuma kamar yadda shek tayar shi ma ya faɗa yanzu ita ta taqiya shek ah, sarki zaki na faɗa cewa ba wai aqida bace da take banci dan shi'a ko aƙida ce da take banci musulmi duk wani in dai mutum ne mai hankali yana ta taqiya kamar yadda shek tayar shi ma ya faɗa ka na'am yanzu sarki zaki kafin bara baka amsa daga cikin littattafan ahli sunna fara baka misali guda ɗaya kafin sati mai zuwa insha Allah mu tsora daga inda muka tsaya sarki zaki yanzu bari in tambaye ka yanzu kai dan tijaniya ne ko ba dan tijaniya bane ne dan tijaniya ne sosai bana alhamdulillah yanzu da zaka samu kanka ba fata nake ba misali ne wannan eh shi misali ba a kashe shi ah. yanzu eh, da zaka samu kanka a wani yanayi misali wani ya ritsa ka ba fata nake maka ba yace ah. yace sarki zaki shin kai dan tijaniya ne ko ba dan tijaniya bane Mm. wannan da yake tambayar ka in ya in ka furta ka ce masa kai dan tijjaniya ne tabbas ga bindiga a hannunsa ko zai iya kashe ka ko ya cutar da kai mm. in kuma kana da kuma ba ka yadda yadda za ka kare kanka amma mm. kuma in ka ce masa ni ba dan tijjaniya bane zai kyale ka ka tafi dan Allah sarki zaki yanzu ya zaka yi a a na ce masa ni ba dan tijjaniya kai ga wance ni ce ni tijjaniya to kuma da gaske kai ba dan tijjaniya bane a da gaske ni dan tijjaniya ne to kaga kenan kai ma kayi taqiya kenan ba iya ni dan shi'a bane nake taqiya ka fahimce ni na'am to kaga kenan ba iya yan shi'a bane nake taqiya bi ma'ana kana nufin cewa kaman wannan taqiya ta kama ma cewa ga matan mu ma da ke irin passport picture saboda na taba zuwa da ajiya matata akwai inda za mu yi wani mm. passport picture da ake neman wannan abu za a yi amfani da shi da yi wani passport ta sa da dan kwali ta yi ya sunan shiga a Eh, eh, nikabunta dai she wurin suka ce eh. san ba za su yadda ba she ta cire wannan a ga kunninta ya fito don kwalin ma in ta daura ta daura shi sama ka san dole ta daura shi sama kuma gashinta ya fito waje yasa ta daura shi sama kunninta ya fito a yi mata wannan passport picture sannan a accept wannan kuma dole shi da muka haka yasa wannan mata kiyaye kenan ko na'am ah she <laughs> magana dai wanga ka ji ni salamu alaikum ina ji wa alaikum salam ina ji sarki zaki okay shikenan bari bari mu doki kira kenan uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kafin ka dauki kira sarki zaki Shey kana ji na kana ji na shey? sarki zaki na'am assalamu alaikum Salamu alaikum shayi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aha. Ok, ina zuwa. Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Barkan ku da yamma, barkan ku da aiki sarki zaki. Barka ka dai kola. Barka ka dai kola. Ya sunan ka daga nake kira? Ah, Alhaji Sani ne daga Makka. To Alhaji Sani daga Saudi Arabia kana tare da shak uh, uh, Muhammad Alkanawi akan wannan layi Salamu alaikum. Shey yana jina? Wa alaikum. Aha. Yana ji zargi zaki. Eh, na samu samun mishkila ne, yanzu haka na sake dawowa. To, alasari ya da ka sake maimaita tambayanka da farko, sake maimaita tambayanka ya kuri. To, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Sani, kamar yadda ake cewa sai an samu matsi ko kuma takura daga wanda ya fi karfinka ko kuma makamanta haka. sannan ake yin taƙiya ne nake cewa shafin sarki zaki ai babu wannan matsin kuma babu wannan matsalar da za a ce a yi taƙiya a shafin sarki zaki ko akwai to shi alassa na nufi cewa ai kana nufi cewa she an shiga matsala sa'an nan za a yi taƙiya to amma ai anan eh. ba ba ba wani takura anan to me yasa ake taƙiya anan yasa shi ma tambayar sa kenan nan babu wani takura shi ne kamar yadda na gama a ah, in shi wannan mai tambaya yana magana kamar yadda na riga na faɗa asasi na yin wannan bayani cewa ah, sabida masu irin wannan magana su ce a ah, ai wanda suke zuwa su yi magana in shi a shafi na taƙiya suke a sarki zaki a taƙaice kamar yadda ya tambaya cewa wai ana yin taƙiya ne a nan a'a abin da nake ce mai ban tunani ladi ko shehu malam tahir ko sidi bashir ko Ismail Alfarma ba na tunanin akwai wani ɗan shi'a da yake zuwa nan ya taƙiya. Hmm. Babu shi. To hmm. yau yau wato sai tambayar da nake so in gabatar ɗazu sarki zaki ka fara yin ta kusan ita ce tambayar da kai ta farko na ji daɗin ta hmm. to amma sai naga a nan ɗin Mamana kamar ya ɗan yi taƙiyar tambayar a tambayar da na yi malam ba malam ya yi taƙiya cikin tambayar da na masa eh tambaya akan akan akan sahabbai Eh. sai kuma malam ya ce ai eh. wannan ya danganci yadda kowane ɗan shi'a ya fahimta to kaga a nan ma kamar akwai wani alamu na takiya amma a can wajen batun sallah a ƙasar saudiya malam sai ce gaba ɗaya 'yan shi'a ba wanda yake komawa ya sake to kaga a nan ya wakilce su gaba ɗaya mun gane cewa in wani ɗan shi'a ya ce zai sake sallah sai mu ce a ai an faɗa mana dukkan ku ba sakewa in kun koma gida wadda kuka yi a saudiya ta yi amma a can wajen maganar sahabbai sai malai sai ya ce ai wannan ya danganta ga shi dan shi da yake bayani a wannan lokacin a yadda ya fahimta to mu ba fahimta menene a cikin ainihin littafin ku a game dangane da wa'annan bayan Allah da suka zauna da manzon Allah da wa'annan mata yi na manzon Allah sannan malam tahir ya yi min bayani na fara gamsuwa to amma yanzu kuma da naji kai ka zo ka ce ya danganta ga yadda shi mai yin magana ya ya ya... ok wato alasani a eh hakuri kana nufin cewa kaman shi a wato gun sahabban manzala wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zagin su da aka ce suna yin nan takiya ne ko dai a wasu ke yi ko wasu ba su saboda malam ya kwatanta cewa kamar in sun je ya sunan shinga eh, sallah daga eh, eh, bi ma'ana sun je haji ba su sallan da za su bi ahalus sunna imami a ba su sallan nan takiya ne amma ba su zuwa gida zo su sake bi ma'ana malam yayi magana jamhur na shi'a kenan ko ba ka ba aha to wannan magana da malam yake yi cewa ba su zagin sabai jamhur yake yi na shi'a ko dai a yana batun shi kai ne cewa shi kai ne bai ah. zagin sabai ko dai a ƴan shi'a ne kakab gaba daya wurin zagin sabai da wasu mata manzo Allah suke takiya yawwa ah. saboda akwai misalin da nake son gaya ba sarki zaki na'am akwai malamin da ya zo shi ma da ya zarge su da cewa suna boyewa ba sa bacin abubakar ba sa bacin umar suna cin amanarsu kuma ban ji sun fito sun yi mishi radi ba kuma shi yanzu idan malam tahir ya zo kan shafi sai in ji in ya kira sunan aisha sai in ji ya ce ummul muminina wani abin ya min daɗi sai in ga to in dai shi annan kashi kashi ce to wanda malam tahir yake ciki gaskiya ne ta fi min daɗi okay wato in malam tahir ya zo kan wannan shafi in ya ce nana aisha ce ummul muminina abin yana baka shawa yana baka daɗi. Yana min daɗi. Okay. Saboda ni yanzu ko wani ya tambaye ni yana so ya shiga shi a sai ce ya shiga wadda Malam Tahir yake yi. <laughs> okay, Malam Tahir na jin ka zai baka amsa a nan insha Allah bismillah. To amma kamar wancan wanda ya ce ce musu suna yin sake ba sa bacin. Wa alaikum salam ban dan iya kuri one second kamin ya sauka. sir. Sayyidina Usman yake cewa suna cin amanar su. me yasa ba su yi magana akan shi ba ok kaman a a ya kuri mun shi gwari wai kana nufi kaman Malam Ismail Alfama Konde kan da shi yake yi me yasa su yan shiyan ba su yi ma Malam Ismail a a yaso na shinga raddi faɗa yake wa yan shi'ai yana cewa sun cin amana ba sa fitowa suna faɗan abin da yake baci umar ma'ana su zaki umar su zaki abubakar me yasa ba sa yin haka yake cewa su nan gaba za su yare yaye wasu yara da za su rika bacin sai da abubakar suna bacin umar saboda su wannan abokansu na yanzu su suna ɓoyewa to me isa yan shi'a ba ku zo kun mishi ba in dai har cewa ba a zagin sahabban nan To, masha Allah, kola, bari malam ba da amsa kenan. Na iya tambaya kenan kana maimaitawa ne, alhamdulillah. Ko dai kana da tambaya kuma? Ah, wannan shi da kaɗai tambaya ta. Ok, to Allah saka da alhairi. Malam Dahir, ya kira sunanka a ciki? Kamin Malam Karawe ya magana, to muna jin ka Malam Dahir. To, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ɗazu na ba da wani misali sai zaki na shi da gangan na ba da wannan misali din mm. don in nuna ma cewa shi al'amarin sakun baki akan sahabbai al'amari ne wanda bai keɓanta da shi a ko sunna kadai ba mm. shi yasa ɗazu na da mm. misali cewa ga albani abin da ya faɗa akan imam ali amma ga shek asadin sunna ya ce bai goyi bayan irin lafazin da aka yi amfani da shi ba na'am na'am Ka fahimta? Eh ka faɗa haka. Na'am. Duk da bai fito yayi raddi ga shi albani din ba. Eh. To haka mu ma akwai maganganun da ba mu gamsu da su ba, ba mu yarda da su ba shi yasa ba ma yi. Mm. Wanda ya gamsu da su ya yarda da su za ka ji yana yi. To kuma a nan mu bai kamata ka tambaye mu ba sai ka je ka tambaye shi. me yasa ka kaza na'am me yasa ka ce kaza na'am abin da ya dace kenan amma matsalar da mutane suke da shi ne ba su yin adalci misali ni da nake cewa ita ummul mu'minina Aisha ce ni wuri na ita ummul mu'minina ce uwar mu'mine ne saboda Allah ne ya kira ta da ummul mu'minina cewa annabiyu auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum manzan Allah ya fi soyuwa ga muminai a kan karan kansu. Eh. Sannan matan annabi din su iyayen muminai ne. Mm-hmm. Saboda haka ita umul mumini na Aisha ba ita kadai ba dukkan matan annabi. Ummu hatul muminin ne haka Allah ya faɗa. Eh. Iyaye ne ga muminai. Mm-hmm. Kuma suna da matsayinsu na iyayen muminai. Kuma shi sa ma Allah ya ce ya nisa annabi ya kuma ta annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ku ba daidai kuke da sauran mata ba da sharadin inista kai tunna matukar kun ji tsoron Allah kun yi takawa in din nan sharfiya ce inista kai tunna matukar kun yi takawa to ku ba daidai kuke da sauran ba kun fi sauran hmm. to saboda haka ko kuma su yi takawan ko ba su yi takawan ba kuma Allah ya riga ya kira su da me umul mu'minin iyayen mu'mini oh wato malam ai tana kiranta ne saboda Allah ya ce shi yasa kake kiranta da wannan umatul mumini eh saboda Allah shi ya fara cewa kuma haka annabi ya tafi akai kuma haka sauran a ma suka tafi akai hatta imam ali alaihi salam hmm. lokacin da ya yake ta da ya ci nasara a kanta ya girmama ta hmm. ya darajta ta kuma ya ce wa hisabuha inda rabbiha kola sai ya kalla yana wurin ubangijinta eh. kenan ne ni ba ni zan mata ita ce mata ita kaza ne ita kaza ne ba to haka al'amarin yake saboda haka mu muna kan wannan karantar wanne insha hmm. Allah hmm. Eh, okay wato wato eh. wato duk da yaki da ta yi da Imam Ali wannan bai sa ku ba za ku kira ta ummul mu'minun ba a wurinka kenan eh ba zai hana ba saboda ai ba a ce ita ummul muminina ne da sharaɗin in ba ta yaƙi imam ali ba balle yanzu a ce to ta yaƙa don haka ta fita daga cikin ummahatul muminin ba haka bane hmm. matukar dai manzan Allah ya auri mace to ta zama um, daga cikin umma ummahatul na. Hmm. Eh, albarkacin manzan Allah take ci hmm. ka fahimta ai in ba haka ba imam ali da zai ci nasara akan muawiya ai ba zai girmama shi kamar yadda ya girmama ita wannan matar ta manzon Allah ba. Na'am, na'am. Musamman ya saka wasu mata suka yi shiga irin na maza suka ɗauke ta suka mai da ita gida a hanya tana ta cewa ya ci mutunci na ya haɗa ni da maza bata san cewa ba maza ba ne hmm. imam ali ya tura ta da su sai da ta je suka cire wannan shigan na maza ta ga cewa ashe mata ne to kuma imam ali ya sa sun yi shigan maza ne saboda a gansu da haiba kar a gansu a matsayin mata a ce za a musu itidai saboda haka ala ayi halin abin da nake cewa shine ya gane amma amma amma Sheikh Malam Dair kamar yadda wasu a cikin mm-hmm. eh tambaya ne anan tunda ita nana Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta samu mishkila bai manzo Allah bi mana yaki da Imam Ali da Imam Ali ya eh. win yakin Imam Ali bai kashe ta ba Imam Ali mm. bai kunyata ta ba, bai zage ta ba, Imam Ali ya girmama ta, ya kuma bari aka raka ta aka kai ta gida. To, inda Imam Ali ya iya yayi mata haka kuma Imam Ali shi ne shugaban 'yan shi'a kakaf gaba ɗaya. To, me yasa wasu 'yan eh. shi'a ke zaginta? Saboda yau, inda iya a problem ta ne ta samu problem da Imam Ali, kanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ita kuma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali da ya ci yakin nan bai muna na mata ba. Ya girmama ta ne. To me yasa wasu 'yan shi'an ke zaginta suke muna na mata suke aibata ta she kuma magananta kuma wasu shi a ce wai wasu na takiya a kanta. Me yasa? to ka gane wani abu sarki zaki da aka ce eh, imam ali ya girmama ta eh. bai zage ta ba bai ci mutuncinta ba ba yana nuna ba kuskure ba ne Oh, ba yana nuna ba ta yi kuskure ba ne. Da ita da ta je ta yake shi har aka kashe muminai da yawa. Da wacce ta zauna a gidanta in musalama ba ta yake shi ba. Za ka iya ce ɗaya ne. To, Ba ne ba ne. Sannan ya zo a hadisi cewa annabi ya hana. Wannan yakin da ta je ta yi mai Imam annabi ya hana. Ta wani hanya cewa ya yi a wani hadisi a ya tukunna ya tara matansa ya ce wacce ce daga cikinku tambahu hakilabul hau'aba wadda karnukan hau'aba za su yi mata haushi wace ce daga cikin ku sai karshe a wani ruwaya manzo Allah ya ce iyaki an takuni anti ya humaira ina jan hankalinki kar ki zamo ke ce wannan matan da za ta fita karnukan hau'aba su yi mata haushi ko ko lokacin da ta je ta shirya yaki da Imam Ali tana zuwa wani wuri sai karnuka suka yi mata haushi suna yi mata haushi sai ta tambaya ta ce nan ina ne sai aka ce mata how up sai ta ce wala a rani illa raja'a ban hmm. ga abin da ya hau kaina ba sai in koma sai aka ce saboda me yasa sai ta ce saboda annabi ya ce kada ke ku yarda ɗaya daga cikin ku karnukan hau aba su yi mata haushi kuma na tambaya nan an ce hau aba ne hmm. don haka zan koma sai aka je aka nemo wasu shaidu na karya. Hmm. mutane hamsin suka zo suka rantse mata da Allah nan ba hau aba ne. duk da gashi a farko sun ce mata hau abu ne. Na'am. To wannan shi ne abin da ya faru saboda haka da muka ce Imam Ali bai zage ta ba bai soke ta ba bai kashe ta ba ba yana nufin ba ta yi kuskure ba ne fa. Ah kuskure ne tunda annabi ya ce kar daga cikin wata ta je ta yi wannan yakin eh eh eh mana dai da kuri magana magana nauke tambaya shi da kai kake eh. mu understand okay in ta yi kuskure amma wanda ta yi ma kuskure bai zage ta ba bai munana mata ba inna ma ya girmama ta ne bara kai ta gida to me yasa yanzu mu muke zaginta to alhamdulillah ka zo gun da nake so mu zo eh. albarkacin wannan abu da ya matan Eh. shine ire-iren masu fahimta irin namu da ra'ayi irin namu very good sai muka ajiye ta cewa wa ha inda rabbiha very good wani dan shi'a shi ya ga cewa bai da wannan fahimtar irin namu eh. saboda yana da wasu fahimtoci daban hmm. to kaga yanzu shine yake da wancan okay okay okay same shi me yasa kai kaza na'am me ra'ayinka akan kaza na'am ka fahimta na'am maganar ka gaskiya ne wannan shine a takaice saboda haka mu a wurin mu ta yi kuskure hmm. amma kuskurenta yana cikin maganar da imam ali yake cewa hisabuha inda rabbiha Allah shine zai mata hukunci ba ni zan mata hukunci ba hmm. to wannan shine ala ayi halin amma kuskure kuskure ne tunda annabi ya faɗi cewa wannan kuskure ne kwanakin baya shi wannan bawan Allah din malam malam waye sani daga daga makka eh. na yi wata kalma wanda ya ce da na ce bata kyauta ba sai ce shi ba zai iya gaya wa matan annabi bata kyauta ba eh. to na masa alkawarin nan gaba zan turo wani jawabi wanda albanin zariya yake cewa ya taɓa yin eh, khalifa umar ya taɓa tsawa wa matarsa hmm. sai ta rama sai ce kamar ni ne za a mun tsawa sai ta ce masa a ah, aka yi wa mai gidanka ma annabi balle kai sai khalifa umar ya tuna cewa yarsa tana gidan annabi sai je tambaye ta ya ce shin da gaske ne kuna yin tsawa ma annabi kuna yin fushi da annabi har ku ina ku kwana ba ku yi magana da shi ba sai ta ce masa eh haka ne to ina tambayan malam sani idan ya tabbata abinda albani ya faɗa ba ni na faɗa ba yanzu da gaske suna tsawa ma annabi suna fushi da shi su kwana su gini ba su yi magana da shi ba matan annabi kenan sun kyauta sun kyauta albani ya faɗa amma zan kawo saboda haka in a wurinsa duk da haka ba zai iya ce ba su kyauta ba to tambayan da nake masa sun kyauta da suka yi ma annabi haka sannan wanne ya sa ma suka samu matsayin da suka samu ba annabi ba kusancinsu da annabi da alaƙarsu da annabi to yanzu wanda yake sun samu matsayin da suka samu ne don shi din sun munata masa saboda haka duk da haka yana ganin cewa sun kyauta a wurinsa hmm. to kaga ala'ayya halin zai ce in yana da wannan to fahimtarsa ne mu a wurinmu wanda Allah ya turo mana annabi ne duk wani matsayin da kowa zai samu hatta imam ali da muke bashi matsayi hatta fatima da muke bata matsayi hatta hassan hussein sun ci albarkacin manzan allah ne ba suna cin gashin kansu ba ne to ballantana wani wanda yake ba su ba to ala ayi halin wannan shine eh, don haka abin da yake cewa me yasa ba ma fitowa mu yi ah, Ismail eh. Ismail alfarma gwanni zan ce mishi to da farko dai mu ya ishe mu cewa mu ce wannan ba shine matsayar mu ba wannan ya isa ka fahimci me nake nufi kamar yadda albani kamar yadda malam asadu sunna ya fito ya ce maganganun da albani akan imam ali shi bai goyi bayan wannan kalaman da ya amfani da shi ba. To mu ma akwai kalaman da yake wasu daga cikin mu suke wanda ba ma goyon bayan wani. Ko ba komi murajikun mu sun yi mana maganganu akan kiyaye harshen mu da rashin zagin rumuz na ahli sunna shugabanni na ahli sunna. Kuma muna nan akan wannan fatuwa nasu akwai asayidul al-qa'id wanda yake eh, asayid ali al-khamina wanda yake shine Ah, magajin imam Khomeini akwai a ah, al-imam sistani wanda shine ainihin su manya-manyan maraji'u na duniyan shi'a wa'annan duka sun haramta irin wa'annan maganganu saboda haka mun muna kan wannan abu wani bai kan wannan abu to kaga shine wancan din ta shafa shine za a tambaye shi me yasa kake kaza bai kawo hujjojinsa in ya gamsar da mutane fa lillahi alhamdu bai gamsar ba shikenan wannan ba wani abu ne wanda za a da za a wani daga jijiya a kai ba shi yasa na so ya zamo ni ne zan bashi wannan amsar Inda ko ba komi ya sa na ciki sannan kuma ala ayya halin ni ne a kaina ne ake ganin ga wani ya zo ya faɗi maganganu ne kuma immediately bayan sa na zo na yi maganganu na ce misali wannan ba ba mawkifin mu bane mun saba akan wannan yanayi to shi yasa na ga cewa ni ne ya kamata in yi bayani ba shek nuku ba insha Allah yanzu za a iya ba da dama saura su ci gaba da tambayoyi Allah saka alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala barakatuh assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala sarki zaki kafin kafin okay kola ya kuri kafin kai magana ya kuri uh, malam nuwa aka bashi minti daya bismillah barka da yau ah to barka kare kola ya sunan gargan nake kira sunana Abdulmalik Al-Salafi mazamni ƙasar Algeria. Abdulmalik Al-Salafi uh, daga Algeria. To kana tare da Shak uh, uh, Nuhu alkanu ya kan wannan layi. Ina gaida babban malamin mu kuma ina gaida shi ina mai fata alheri. Masha Allah. A gaskiya yau ne karo na farko wanda na fara kira bisa kan wannan fage mai tarin albarka. kuma ina godiya sosai sosai sannan ina da bayani guda biyu a bisa kan malam to muna jinka salamu alaikum muna jinka salamu alaikum wa alaika salam bismillah muna jinka tambaya ta ta farko shine gaskiya eh, malam yasa wa'yansu a cikinsu su 'yan shi'a suke zagin sahabbai a bisa kan tafiya amma shi malam sani ga ya bambanta bisa kan wasu 'yan shi'a shin shi'a shin kala nawa ce hmm. akwai shi'a da take zagin sahabbai ne ko kuma a'a akwai shi'a da ba ta zagin sahabbai hmm. to ya maganan ka da naga kamar malam ya bada amsa amma ah, ya kuma zo da wani launi kuma daban da muke ganin ya cancanci a kuma sake ba da amsan wannan wai ya ga cewa kamar 'yan shi'a yawanci ana zagin sahabbai amma shi ga maukifin malam dayar, da kuma maukifinka malam nuhu alkarawi cewa ko ba kwa zagin sahabbai shin shi'a yana nan kala daban-daban ne ko dai a'a shi'a ɗaya ne to tambayan da yake kenan ka kare ko la ko da kuma tambayan da kai kuma a salafi eh to yanzu sai da in ya bani wannan amsar insha Allah to eh na kai tambayar duka gaba daya saboda callers na da yawa Eh, yi tambayar gaba, yi eh, tambayar sa baki ɗaya. Eh, yi tambayar gaba ɗaya, yanzu mun sake launin mu nan kowa dai zai tambayar sa ya sauka a haka muka sake launin mu. right, malam na gani, bismillah, ina ga kamar ya gama question shi. yasa malam ba da amsa sannan mu ɗauko na biyu kuma ya ba ya magana kola kuri sai kalla ya kuri sai kalla bismillah malam ai sarki ai sarki zaki ina ga wannan ba sai na tsawaita a ba da amsa ta ba kamar magana da shi Sheikh tayar ya gama yi mai bayani akai kenan yace mu ya riga ya bayyana menene matsayin mu mu yan a game da sahabbai shin yan a muna zagin sahabbai ko ba ma zagin sahabbai Sheikh Tahir ya riga ya gama mai bayani ya faɗa mai mauƙifin mu game da sahabbai na'am in kana ganin cewa wani ya zagi sahabbai ko ya yi kuskure ko ya zagi sahabbai na'am kana da iko shi ka tambaye shi ka ce me yasa kai kake zagin sahabbai ko baka zagin sahabbai amma mu mun riga mun faɗa masa menene matsayin mu game da sahabbai a a takaice ko tunda Sheikh Tahir ina ga yayi duk yayi mai bayani akan yan shi suna zagin sahabbai ko ba sa zagin sahabbai na'am Masha Allah. To, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am kola kuriya sunan ka daga nake kira. Sunana Mujahid Muhammad ina kira daga nan Port Harcourt. Ah, Malam Mujahid abokin fada na na da kenan. To. <laughs> Malam Mujahid ah, mun sha fada da wannan bawa Allah. ai na ga alama sarki zaki saboda ko da wani kuma a da rashin fahimta ne baka fahimce ni da kyau bane ka gane eh. Masha Allah. To na fahimce ke na gode sosai malam sarki zaki. To ba Allah ya saka. To muna jin kana tare da malam Nuhu Alkarawi bismillah. Yau ina wa malam fata alkhairi da wannan lokaci. Ina ma fata alkhairi malam Mujahid. yawwa sannan maganar da nake so da amma da ɗanyi shi ne dangane da tafiyan nan da ake program a kai. Eh, bismillah. Ah, yawwa, saboda misali ha gani nan ni dan shi'a ne kuma zancen da nake maka a nan inda nake zaune na kai shekara hudu ba ina zaune a nan go. Ok, kai dan shiya ne a inda kake zaune a Sakot, ka kai shekara hudu. shekara hudun na zaune kuma duka shekara hudun nan da nake zaune ina sallah ne a masallaci yan ahli sunna salafiya sallar juma'a da dukkan kamsa salawat na sallah eh in kare ba magana sarki zaki mai gidana da nake tare da shi ahli sunna ne mm. amma duka wannan zaman da nake yi babu wani mutum ɗaya da ya san ni dan shi'a ne a cikinsu saboda me saboda idan suka san shekara hudu kana zaune da su na'am mai gidanka ma ahli sunan jama'a ne kuma kana sallah da su duk shekara hudun nan ba wanda ya san cewa kai dan shiya ne me yasa kake boye akidan ka na shiya na'am me yasa kake boye akidan ka na shiya yawwa saboda abin da yasa nake boda akidana a nan shine abu ɗaya ne na farko na lura tun da na zo garin nan wanda nake zaune da su dukansu ba sa son yan shiya ko kaɗan. Oh. wayanda kake so she ya kuri eh, eh, kola ya kuri zan tambaye ka wanda kake wurin da su duka ba su a son yan shi'a ko dai a a suka gane kai dan shi'a ne da su yi maka illa bagana da ba sa san dan shi ba sa son dan shi'a kuma in sai ka gane da ni dan shi'a ne za su min illa oh okay yawa daga illar da za su min shine akwai raba ni da shi ne gidan nawa na kan kaina okay na'am to ka gani ya kamace ni anan yanzu saboda in nuna ni dan shi'a ne shi kenan sai in fito in nuna ni dan shi'a ne shi kenan sai mu bata da duk wa'annan mutanen har da mai gidana mm. kaga in ne haka na cuci kaina sannan na bata sauran misali mu'amala ta da wa'anda bai kamata a ce na bata ba saboda wannan mm. sannan akwai masallacin da muka je mu malam sarki zaki za sallah wata ran sai aka ce duk wanda zai yi sallah a masallaci in bai rike hannunsa ba ba zai yi sallah ba sai na shiga sai na rike hannuna sai na yi sallah kuma ban fito ban sake wata ba shikenan sai sallah ta a ce ba ba saboda na yi ta taqiya hmm. to shine abin da ake yi ta shi shine ka bayyana wa mutum abin da yake imaninsa ne ba dan kai ka yarda da wani abun ba amma ba karya ne ko munafurci kiya ba hmm. Shi ne wannan dan abin da nake so na malam mujahid Allah ya saka da alkhairi amma shehi Allah saka to shehi yakuri wannan takiyansa ta yi daidai kuwa shekara hudu ba shekara hudu ai zarki zaki na'am ai ai ai wannan shine duk kusan ma yana ɗaya daga cikin misdaki na duk irin maganganun da muka yi a zaman mu da yau wannan shi malam mujahid Mm. Wato, tun da kaga shi kusa na farko kaga yana yin taƙiyya ta wajibi a kansa. Da na baka misali na ce ta kara mutunci wanda na kawo a tarihin taƙiyya na ahlus sunna wal jama'a yana taƙiyya ta kare mutuncinsa ta kare imaninsa ta kare addininsa ta kare rayuwarsa ta kare dukiyarsa kaga wannan wajibi ne ma akan sai wannan maganan ka gaskiya ne maganan ka gaskiya sannan kuma yana yin taqiya sarki zaki wadda la dama Allah zai bashi wallahi taqiya da yake ta menene Allah saka masa alkhairi ta yana cewa ina zaune da su ina kiyaye yan uwantaka da addinin musulunci in je in yi sallah da su in je in yi wannan kuma ba na sake sallah kaga wannan lada ma zai samu saboda taqiya yake ta mudara sarki zaki yana zuwa don kiyaye su ku na addinin musulunci ai ka duba ko as a sunan nan sallah ma na kasaru Allah ya nuna mana adadin irin wa ranaki da zaka yi ko kuma ababen da zaka kuma Allah kuma nuna mana ka'idan da zaka kai kasarin ko da ma shekara ma ne ko nawa ne amma sai mu duba a yau a mm. inda malam ya nuna musulunci ta bayyana ta je ko ina shin wannan takiya ta dace saboda a za ya ce a Port Harcourt kakkab gaba ya ba inda ba inda za a samu 'yan shiya inda yau sallah na da nake yi takiya nake yi bi na takiyan nan nafila ce domin akan da ka gwada mu da cewa nafila ce ko ba ka ba to amma akwai fadila to na san na ta wannan nafila akan ga inda zan zai samu eh, fadila na kuma shehi yau a addinin musulunci ya dace akwai abin da za a bani in karbi in yi takiya karbi ko dai a na yi hakuri Allah zai iya ya bani fiye ga abin da ya ga haka ko dai a in saura ina ta wannan takiya shin ya dace ko dai a ya wani abu kake ganin bayyananne akan haka fata akwai kakab gaba daya ba inda zan samu dan shiya ko dai a'a wannan takiyar nan da nake yi daidai ne kawai in ci gaba da yi har ranar iya bayan raina a wato sarki zaki kamar yadda shi na farko abin da nake so in ce maka shi hmm. wannan bawan Allah na farko takiyarsa yanzu a da zai shekara ɗari shekara dubu ma misali yana zaune a wannan wurin to anan ba wajibi ne na farko a kansa na farko ba wajibi ba ne aslan a kansa a ce sai ya bar wani dan akwai yan shi'a ko da akwai shi'a fatakot ba wajibi bane kansa sai tashi wai ya koma wajen yan shi'an nan ba dole ba ne kawai sabida ya dinga sallah ba wajibi ba ne a kansa na farko kenan sabida nan inda yake a nan yake neman abincinsa nan yake zaune nan yake rayuwarsa don haka wannan hukuncin taƙiya zai ci gaba da zama a kansa da zai rayu a wannan gurin shekara dubu kamar mutumin da yake ya yi taimama ne bai samu ruwa ba yake wani hali na rashin ruwa da zai shekara ɗari bai samu eh. ruwa ba to hukuncin taimama zai ta zama a kansa har sai lokacin da ya samu ruwa daga san da ya samu ruwa to hukuncin taimama ya tashi daga kansa to shi ma wannan bawan Allah zai ta zama a halin taƙiyarsa ne ba zama wajibi ya tashi ya yi jira ya tafi zuwa wani gurin ba Sabida ana yake neman abincinsa amma ka san da aka ce wannan ta taqiyyar ta ɗauke suka san yan shi'a ne ba za su cutar da shi ba ba su da matsala da shi anan to ba ma ya halatta ya taqiya zai bayyana kila sai ci gaba da al'amuransa kamar mai halin taimama ne da na misali inda zan shekara ɗari ina taimama taimama ɗaya ta ishe ni in ta taimama in ta taimama har lokacin da zan samu ruwa ka san da ruwa ya samu to magana taimama ta ƙare wajibi ne akai na yi amfani da ruwa ba in yi amfani in na taimama ma a ibada ta ba ta ba wannan shine a wallahi na fahimta na fahimta ta ta yi yana yin taqiya ta mudara yana yin taqiya ta wajibi zai samu lada kuma Allah ya saka masa da alkhairi shi ma sosai to shai taqiya nan ya tsaya ga iya musulmai ne ko dai a'a zaka kai taƙiya ma da wanda ba musulmai zaka kai musu taƙiya. cewa a'a ni ba musulmi ba da ina ta boya kida na har amma ina boya ina sallar taqiya ya dace ga haka ko dai ga iya musulmi kaɗai. yau wato kaga a sarki zaki yanzu musa a da na so na so wannan magana zan kai ta sai sati ne zuwa zamu magana amma ita ta kiya sarki zaki ba wai kamar yadda na faɗa ma cewa ba wai sai sharaɗi bane sai da in dai zamanto wani zai cutu wannan wannan larurar ta faru sawa'un ko da musulmi ne ko ba da musulmi ba to wannan a za a yi amfani da taqiya ne shi yasa yanzu da za mu koma akwai ɗaya daga cikin manya manyan malaman ahlus sunna wal jama'a wanda ake ce masa ainihin Fakhruddin Razi a cikin ainihin wani littafin sa ko tafsirin sa sananne a tafsirin Kabir ko tafsirin Razi a cikin juz'i na takwas shafi na sha biyar za mu ga yayi wannan magana tambayar da kai kamar an tambaye shi kamar ka tambayi malamin sunna Fakhruddin Razi cewa hmm. taqiya sai da ana yi da musulmai iya musulmai ne ko sai da kafirai sarki Fakhruddin Razi yake cewa zahirul aya يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغاليين yake cewa a zahirin ayar da ya kawo ta cewa taqiya Allah ya halatta taqiya da kafirai in kafirai za su cutar da kai halal ne ka kai taqiya to yake cewa zahirin aya haka ne cewa da kafirai ake yin taqiya sai yake cewa illa anna mazhabar shafi'i yake cewa sai dai cewa mazhabar imam shafi'i ɗaya daga cikin mazhabobi na na ahli sunna yake cewa annal halata bainal muslimina idza shakalat bainal muslimina wal mushrikina halat taqiyya muhammat muhammatin ala nafs yake cewa sai dai cewa mu a mazhabar shafi'iyya tunda shi ba shafi'i ne yake cewa shafi'i cewa in dai taƙiya hali ya hukunta cewa tsakanin musulmai da musulmai a taƙiya ko tsakanin musulmai da kafirai a taƙiya to yake cewa taƙiya ta halatta a taƙiya tsakanin musulmai da musulmai in matsala ta faru kamar misali shi a musulmi ne ahli sunna wa musulmi ne amma wani hali yana hukuntawa ka yi taƙiya tsakaninka da ahli sunna kamar yadda hali ne larura ce take hukunta kai taƙiya ka da ainihin wanda yake ba musulmi ba ko mushriki ko kafiri dan haka yake cewa menene ta halatta mutum ya yi tafiya a mazhabar shafi'iyya ya halatta mutum ya tafiya tsakaninsa da musulmi ko kuma tsakaninsa ma da wanda ba musulmi bane ya halatta wannan shine a takaice to jama'a da Allah kuma bar mu dauki kira na karshe mu bar malam ya huta in Allah ya da sabon sati za mu ci gaba da zance na takiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam sarki zaki na'am kola sunan gargana ya kira Har wa yau ni dai ne Abdulmalik Algeria. A ah, Abdulmalik to ga mutane da yawa na kira yanzu ka to shi mu doki na biyu kuma kira ma bismillah ci gaba da maganar ka. To insha Allah eh, sarki zaki akwai abubuwa da yawa waɗanda ina so in gane a bisa kan tafiyan shi'a. Sannan kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda na shiga abubuwa da yawa ina ta zai yaran da Allah. ina bincike a bisa kan sha'anin shi amma da Allah inda dama idan kuma malam ya amince alo bismillah yi magana idan malam ya amince da Allah ina so a haɗa ni da malam ko kuma a bani lambar malam ko kuma inda dama ina bukatan dai mu tattauna da shi akan bisa wasu abubuwa da nake so in gane Ok, Malam Mujahid wai gaskiya a kos ababa a da yana ganin ana gayawa a kan shi a kan shi amma a gunku ya ga bambanci a cikin wannan shi shi'anci. Shi yasa da yana son a hada ku da shi ya so ya kai da shi ku yi fira ya gane batun shi'a ya gane ainihin shi'a sosai saboda a da kan da yake jin shi'a amma a bakin ku ba haka yake jin shi'a ba. Yasa da zai yi ne a bashi nan banka ya so ya kira ka ku yi magana da yawa ya gane ainihin shi'a sosai to malam al-salafi inda malam ya amince za mu baka bayan program to masha Allah babu matsala sarki zaki a bashi babu matsala insha Allah masha Allah malam al-salafi in ji malam wai a baka babu damuwa yasa insha Allah zan turo maka da namban malam in an gama program za ka iya ka kira ni bi izinillahi ta'ala to wannan shi ya sake dawa na son doki kira na ƙarshe ya so mala ya mana addu'a na ga jama'a da yawa na ta kira ku yi hakuri jama'a don Allah da annabi kuma mu doki ɗaya kaɗe bayan haka ya so malam ya huta saboda muna da times different eh, eh, yasa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam warahmatullahi sarki zaki barka da barka kare kola kuriya sunan ka daga ke kira adam ne daga england Ah, babban masoyi na kai, da ban doke ka ba kira, da ba kyau. Babban masoyi na ah, eh, amini na aboki na Malam Adam daga England. To, ah, Adam ya hakuri kana tare da ah, Shak Nuhu Alkanawi akan wannan layi. Tamboyi na suna da yawa sun kai an na hakura ma, da sun kai ashirin. <laughs> to, Malam Adam muna jinka. akramaka Allah ina da tambaya ta farko na samu kaina yanzu gaba da inda nake rayuwa da abokaina da classmate dina tsawon wani shekara hudu ina karatu da malamai na babu musulmi ko guda daya mm. ka samu kanka inda kake karatu abokanka malamanka eh, kowa abokin adawanka duka da kuke wurin eh, ba su sallah kai kai ake sallah kwarai da gaske a ɗaki nake yanda Ok, okay a wurin kake magana yanzu haka bismillah yawwa to yanzu na ka ɗauki principal ɗin da ya define shi a taƙiya yanzu suka gayyace ni za su je su ta kai sarki zaki kana ka san da abin sosai za su tafi ba su je su ta su ko su wani abubuwa duka ya saba shari'a in sai ne ta iya sai in je biyo musu ko kuya za a yi ina neman mafita hmm. wasu ababen da suke yi a makaranta inda yake a England yana da abokai da mallumansa da kowa da ke wurin duka ba musulmai ba ne shi kaɗai ne musulmi to yau akwai abin da ya tashi za a yi ana neman shi ma ya participate ya shigo ciki ya zo ya yi kuma wannan abu zai swaba ma shi musulunci yanzu zai yi takiya ne ya yi ko dai a ya zai yi Eh, Sheikh Malam Kanawi kana ji ko? Sheikh Malam Nuhu Alkanawi kana ji ko? Eh, ina ji yana cewa yana yin sallah a. A. Ina ji sarki zaki. Yana ah, yana makaranta. Inda yake abokan shi mallumman shi eh. kowa da kowa a gun ba musulmi bane shi kaɗai ne musulmi to abu zai iya taso a gun yanzu haka da abin da zai yi nan kuma ya saba wa musuluncinsa kuma ya zama wajibi ne shi ma ya yi saboda yana cikinsu zai iya yi ta kiyaye yi ko dai a'a ya zai kuma wani abu ya saba wa musulunci a ah, To na farko a nan wurin sarki zaki matsala ta cewa zai iya yi ko ba zai iya yi ba a asali kamar yadda na faɗa maka cewa matsala ta sallarsa zai yi sallarsa a cikin ɗaki wannan ba matsala bane amma matsala ta cewa akwai abubuwan da suke yi wanda bai kamata ba addinin musulunci bai halatta ba in dai ba larura ba ce ta wajabta masa ko ya zamanto in bai wannan abin ba zai iya rasa ransa misali ko wani abu to wannan ba ma ya halatta ya aikata waɗannan abubuwan ya kare shi abubuwan sa abubuwan su sai dai ya rasa abin da ya je nema ya je karatu ne yana karatu daga England in bai eh, yi ba ya saba wa musulunci kuma in bai yi ba zai iya rasa abin da ya je neman to zai iya yi ta kiyaye yi wannan abun ko dai ya Na'am to kaga anan ita ake ce wannan ita ake cewa taqiya wadda take kamar mubaha wadda take halal ma'ana in ya aikata ta ba shi da zunubi in bai aikata shi ba ba shi da ainihin ainihin in bai aikata ba shi da zunubi ko in ya aikata shi ba shi da lada ma'ana yana da zaɓi ne a nan yana da zaɓi ya aikata ko ba shi da zaɓi ya aikata in dai zamanto cewa wannan zai cutu ta wata fuska ta dukiya ne ko wani abu da yake nema zai ja masa matsala nan zai zama taƙiya ce mu ba saboda akwai abu bi ko dai ɗaukaka a ainihin ya zamanto akwai abin nan ya zamanto a ɗaukaka addini ne ko kuma ya zamanto wannan abin da zai yi ma'ana in bai a ɗaukaka addini zai ma'ana in yaƙi zai zamanto zai rasa wannan abin da yake amma ya ɗaukaka kalmar musulunci to yana da zaɓi a nan menene ya yi wannan taƙiya ko kai ya taƙiya Na'am, eh, in bai zaman to jagora bane shi addini ko wani ja kuduwa bane a inda yake inda yake addini. In ya zama jagora ne shi addini ko wanda duniya take kallonsa ko malami ne shi ko to anan baya halatta ya aikata wannan abin da suke aikata. Haramun ne ya aikata sai dai ya rasa wannan abin da gare ya rasa wannan abin da yake. Amma shi yanzu misali in ba ba kowa bane shi misali yana na'am in larura ta hukunta ya aikata yana da zabi anan ya aikata wannan abin a yana da zaɓi ya aikata wannan abin gwargwadon yadda laruran nan ta hukunta Na'am, in ya zama to ba jagora bane shi na addini ko wani Wanda shi wani limami ne ko kuma shi wani ne a cikin musulunci wannan ya haramta ne a gun shi bai kamata ya eh. aikata ba. Amma in ji ba kowa bane wato bi ma'ana ba wanda ke duban shi set wani example a cikin musulunci cewa abin ko da ya so wa musulunci eh. zai ya aikata. in ya zama larura ta, ta ya yi tawakufi, wannan abin akwai larura babu wata mafita ya zama ba shi da wata mafita sai ya aikata wannan abin in dai yana da wata mafita da zai ya tsallake wannan abin ya samu abin da ya je nema to wajibi ne a kansa ya aikata wannan mafitar ya ki aikata abin da suke amma in ya zama babu wata mafita ya zama to larura ta yi tawakkufi dole ya aikata wannan abin to an yana da zaɓi ya aikata amma in ya zama a tare da haka ma in ya zama cewa shi wani ne ko jagora ne ko wani ne limami ko wani abu da ya kama baya halatta ya aikata wannan saboda zai jawo ɓaci na addini domin a wajen wannan bai halatta ma ya haramun ne a kansa ya aikata a taƙiyya amma in bai zaman tuwa ba to yana da zaɓi a nan ya aikata ko kuma kai ya aikata. Wow, Malam Adam, to kaji na farko. Ah, sarki zaki. Na'am. To, naji na farko naji bayanin da shi shi yayi yanzu. Eh. Tambaya ta biyu. Allah ka je ka abinci. Shin Ana jinka bismillah, ana jinka. Eh, yanzu haka. Ramadan. Eh. Ramadan wajibi ne ne azumin Ramadan. Idan mutum ya aji azumin Ramadan bisa ganganci zai guda 61 wanda zai rama Eh, ok eh, a azumin ramadan ya faru ga kai cewa duk wanda ya sha ruwa da gangan zai azumi nawa sittin ko? ba sittin ayyar sittin ko sarki zai eh sittin ya yi laifi sosai wanda ya sha ruwa da gangan eh. sai aka ce sai aka tattara mun gaba daya sai aka tattara mu sai aka ce za mu tafi wurin gidan sarauniya ok za a horarin ɗin wani abu ni ina azumi sauran duk wanda muka je wasa azumi a ciki aka tattaro mana duk aka tattaro kayan kayan abinci kaza da kaza da kaza da kaza aka ba mu gaba daya to yanzu idan na ɗauki wannan fatawar kenan kamata a ce a lokacin sai na karya azumi na duk da cewa ba za su cutar da ni in ban yin ba za su nuna min kamar ni kamar wani dan tsaurin addini ne mm. ko dan kaza ne interpretation ka sani shi sarki mm. kai ma cikin turanci interpretation kala kala suna da fassara kala kala ko kyamar su kake ko wani abu ko wani abu yanzu zan yi amfani da wannan fitar shi ma in na samu kaina a gaba yana aikata wannan abu a shek wow malam karawi ah, ah, ya yi ah, tambaya mai kyau ba za ka aikata ba ba za ka aikata ba saboda yanzu da kanka ka kawo cewa babu wata larura ta yin taƙiya da kanka ka ce ba za su yi ba abin da za su yi maka ba za su cutar da kai ba ba za su yi ma wani abu ba to a nan gurin a nan gurin baya halatta kai amfani ah, da ba zai yi kace ce ka yi taqiya kana da ikon ma kai wasu dabarun misali ka nuna cewa misali in shawara zan baka zan nuna cewa kamar ban da lafiya ne ba zan iya ci ba ko wani abu da ya kama da wannan ba lallai ba sharadi bane sai ka nuna azumi nake ba dole bane ka ce musu azumi nake addinin mu azumi baya bari in ci abinci zaka yi wasu dabaru kai ainihin ka kubuce ba sai ka ci abin da suka kawo maka ba amma baya halatta ka ce zaka ci wannan abu in ka karya kai ci ka karya azumin ka da gangan na'am kana da da a ce za su iya cutar da kai ne ko suka yi ma dole suka ce ko ka ci ko su kashe ka ko ka ci ko su yi ma abu kaza kuma ba ka da mafitar kubutar da kanka to anan ya halatta ka yi tafiya amma menene in ya zamanto cewa a ba su tilasta ma ba wani tilasti a ciki ba kawai sun kawo ne za su yi ma wani kallo nan ba halatta ka ci za ka iya yin ma amfani da wasu dabara ka yi wata dabara ka nuna cewa ba za ka ci ba ka nuna musu misali in ni ne zan nuna musu cewa ban da lafiya ne ko wani abu da ya kama da haka a wuce gurin wannan shine a takaice to kenan malam an gode sai mu haɗu insha Allah saboda mutane su kirawo to insha Allah ya saka Allah ya saka malam Adam England Allah ya saka maka da alkhairi babban amini na kenan Allah ya saka Allah ya saka to jama'a ku yi hakuri eh, tunda malam zai dawo ku yi hakuri na ga jama'a na ta kira don Allah ku yi hakuri tunda malam zai dawo to mu yi hakuri har eh, malam mu sake samun malam insha Allah To, uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a muna ma kowa sallama uh, shayi zai mana addu'a mu tashi in Allah ya so ya yadda To bismillah shayi. Wa alaikum salam wa rahmatullah sarki zaki kafin rufe insha Allah ma sati mai zuwa hmm. sai mu haɗu mu dora daga inda muka tsaya shi a wannan maudu'i na taƙiya amma kafin in yi addu'a ko in rufe ina so in isar da wani sako ne guda ɗaya zuwa guda ainihin biyu da yawa suna tambaya za su ce me yasa ku yan shi'a kuke ya zamanto taƙiya ta zamanto a wajen ku aka fi samun taƙiya ko ba a samu a wajen ahli sunna ko abin da ya kama da wannan wanda insha Allah zama na gaba za mu faɗaɗa al'amarin mu bayyana dalili wanda daga cikin dalilai cewa shi'a tun a farkon ƙarni na farko na addinin musulunci ainihin abubuwan da shi'a suka fuskanta na musifu da bala'ai da takurawa da zalunci da abin da aka yi musu larura ta sa musu dole su dinga amfani da taqiya a wasu halaye wanda a imata alil bait suka umarci yan shi'a su da su dinga amfani da taqiya saboda sarki zaki an yi lokacin da baka ma isa ka sawa ɗanka suna Ali ba a daular Banu Umayya eh in aka ka ci ka sawa ɗanka suna Ali ba ba ma ka ce wai sunan ba wai ba wai ka ce ba wai ka ce ni dan shi a bane a'a ka ce wannan na haifi da sunansa Ali baka isa kai wannan a lokacin ba za ka iya rasa rayuwarka an yi an kai wannan matakin da aka ringa dan shi a wannan to haka shi a suke ta tun wannan karni na farko har zuwa yau halin da muke ciki suna fuskantar ainihin zalunci na daga shugabanni da abin da ya kama da haka da musgunawa da ainihin a wannan ne jawo a imanin albaiti suka yi umarni a wasu halaye in larura ta hukunta mutum ya amfani da taqiya kamar yadda na gama akwai wallahi a zamanin an yi kamar yadda a cikin littattafan ahlus sunna akwai sanda ka sawa ɗanka a arima matsala ne sai ya ja ma kisa ka rasa rayuwarka wanda za mu muka samu lokaci insha Allah za mu ka akwai wanda da yawa sunayensu ka ji ana ce musu ulai a tarihi amma ba sunan su ulai ba asalin sunan ali ne amma saboda oh. halin da ake ciki aka kiri-kiri kana gani sunanka ali za a canza ma suna a sa maka ulai a yi tasgirin karma a sa maka ulayyu ba ali ba saboda hmm. kar ka shiga wata musiba to wannan yasa yan shi'a ya zama to za a ringa ganin kamar cewa su ake ganin an fi ganin taqiya a wajen su a'a wani hali ne yasa wanda ba ba daban taqiyan nan ba da yawa akwai wanda ba su yi amfani da taqiya ba amma yanzu ba ma a magana su wasu mazahibi na addini wasu firkoki na addini sannan kuma abin da nake so in isa cewa nasiha ce ga dukkanin mutane sawa'un mutum ɗan shi'a ne ko ba ɗan shi'a bane ya zamanto mai yin adalci ga kowaye sawa'un malami ne mai yin wa'azi ko mai da'awa ko ma sauran mutane su zamanto masu yin adalci ga kowa ɗan shi'a ne ko ba ɗan shi'a bane sannan mutum ya zamanto in kana neman sanin wata aƙida ko wani bayani akan wani mutum je wajen maƙiyinsa ba ta yadda za a yi maƙiyina ya faɗa haƙiƙanin al'amari a kaina an kana neman ka san menene haƙiƙanina to ka zo ka tambaye ni ba wai ka tafi wajen maƙina ka tambaye ni ba in ka tafi wajen maƙina kana so ka san haƙiƙanin aƙida ta to kamar ba yi adalci ba wannan shine a takaice wanda insha Allah sati na gaba za mu dora daga inda muka tsaya akan maganganu akan wannan shi maudu'i na taqiya ina wa sarki zaki da dukkanin wanda suka kasance a tare da mu a daidai wannan lokaci fatan alkhairi Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya ya umarce mu ya sa mu mu bita nuna mana ƙarya kuma sannan ya sa mu guje ta albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin oh, mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi